cewa duk wanda ya so su shehu za a ce da shi ya shiga aljanna duk kuma wanda ya ƙi su shehu ya mutu akan haka za a ce shiga wuta wanda mun yi bayani a ɗariƙa bata zuwa shari'a ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine sunnarsa kenan Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu a gurguje yan uwa kamar yadda kuka sani duk rana ta talata irin wannan rana mukan gabatar da karatu cikin wannan littafi na alifadatul ifadatul ahmadiyya limuridis muridis sa'adatul abadiyya wanda wannan shine halka na uku cikin wannan littafi wanda mun sa wannan littafin ne saboda tona asirin shehu akwai abubuwa da shehu ya faɗi wanda ba su da mashiga cikin shari'ar Allah ɓata ne ba daidai ba ne karkatar da bayi ne gabarin hanyar Allah jefa su cikin duhu ne duhu na ɓata su abubuwan sukan kai zuwa ma ga kafirci wa'insu sukan kai zuwa ga shirka wa'insu kuma za ka ga ƙarya ne wa Allah wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a gurguje za mu tashi magana ta uku za mu tashi magana ta uku idan ba ku manta ba halkan mu ta farko mun yi bayani ne kan magana ta farko cikin harful alif cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatrukuhu mun yi bayani yanda shehu ya bada ka'ida idan an ji wani abu daga gare shi an ce ya ce yanda za a yi a tantance shi ya faɗa ko ba shi ya faɗi ba sai a auna da mizani na shari'a in dai kaga yayi daidai da mizani na shari'a to shi shehun shi ya faɗi saboda shehu baya faɗin wani abu da ya saba wa mizani na shari'a in kuma kaga cewa ya saba da mizani na shari'a to shehu ya barranta daga wannan abu suka ce ɗayan uku ne in ma dai makiya ne suka yi wa shehu ƙarya shehu bai faɗi wannan abun ba kwata-kwata in ma kuma a'a jahilai ne na mabiya shehu da ake danganta masa suka faɗi wannan abu aka nasabta shi zuwa ga shehu kaga nan ma ba shi ya faɗi ba suka ce abu na uku shine in ma dai wanda ya ciro zancen shehu bai ciro zancen kwabo da kwabo yanda shehu ya faɗi ba ya caccanja wa'insu abubuwa shi yasa ya saba da mizani na shari'a mun yi bayani dangane da wannan ka'ida cewa shehu ba yana nufin in ya faɗi magana a auna ba ne ba inda shehu ya ce in ya faɗi magana ka auna ake a ɗariƙa ma ba a baka hurriya freedom kenan na kai tunani ko ka auna zancen shehu ba so ake kai wa shehu makauniyar biyayya ka kasance kamar gawa a gaban mai wanka kai ko koda kaga shehu ya saba wa Allah dole ka bi shi haka yake a ka'idar su shi yasa muka ce shehu ba yana nufin a auna zancensa ba ne ba a aunawa kamar yadda suke faɗi cewa shehu yana cikin daraja matsayi ne na la'ilaha ilaha illallah muhammadun rasulullah da ka kai muridi imanin ka yana ɗamfare da shehu yanzu ka yi ɓarin imani an gane wannan ƙa'idar kenan sai kuma zance na biyu da muka karanta wanda shehu yake cewa aqulu lahum kama qila fi ali bin abi talibin yace huwa qasimun nar man ahabbana yuqalu lahu dukhulul janna wa man abghadana wa mata ala zalika yuqalu lahu dukhulun nara cewa duk wanda ya so su shehu za a ce da shi ya shiga aljanna duk kuma wanda ya ki su shehu ya mutu akan haka za a ce shiga wuta wanda mun yi bayani a ɗariƙa ko babanka ne yake ƙin shehu sai kai imani kayi yaƙini babanka ɗan wuta ne shine ka'idar ɗariƙa kamar yadda yake cikin addurratul kharida sharhi na alyaqutatul farida cewa wada'a mubghidan lahu walau kana walidan aw ibnan fala tarkan lihuddin wa khultatin da yazo yace wala raiba indana annahuma yamutani kafiraini illam yatuba min bughdi ba shakka da baba da baba inda suna kin shehu kai a wajen ka kai ɗan ɗariƙa ba shakka da baba da baba za su mutu suna kafirai in dai ba su tuba ba daga ƙin shehu to wanda mun yi bayanin yanda suka ɗau wannan matsayi suka ba wa shehu mun kawo kuma ƙa'idodi na shari'a da suka saba wannan magana an gane cewa kawai saboda kana ƙin shehu za a ce ka shiga wuta wannan ba wanda ya tabbatar da haka mun kuma wannan cewa sababin wannan magana wai shehu ya faɗe ta ne saboda zantawa game da wai ni'ima da Allah wai ya masa ko a ina Allah ya masa oho cewa dukkanin wanda ya so shi ba zai mutu ba face yana walihi yanke dukkanin wanda ya so shehu ba zai mutu ba face yana waliyin Allah kamar san shehu shine addini shine imani shine takawa dan ita walikantaka ana samun ta ne da imani da takawa to kamar shi san shehu shine imanin kamar shi san shehu shine taqwa Allah ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun malama suka ce fabil imani wa taqwa takunul walaya haka kuma ibn kasir yace kullu man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan duk mai tsoron Allah waliyin Allah ne saboda Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun to aka ce dukkanin wanda ya so shehu bu zai mutu ba face yana waliyin Allah kaga san shehu imani ne kaga san shehu taqwa ne haka kuma suka ce duk wanda ya ki shehu bai tuba ba zai mutu yana kafiri zai mutu yana kafiri shine wannan magana sai kuma magana ta uku wacce za mu karanta ta yau shine za ku ganta anan akan screen malam ya sa yace amarani kun ga wajen da Allah ku duba ku gani da kyau yace amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu Allah usalliya khalfa ahadin ada salatil juma'ati yace amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu Allah usalliya khalfa ahadin ada salatil juma'ati yace amarani ya umarce ni inji shehu tijjani yace ya umarce ni kamar an tambaye shehu waye ya umarce ka sai yace man la tasa'uni mukhalafatuhu wanda ba zan iya saba masa ba wanda ba zan iya na saba masa ba ya umarce ni me ya umarce ka kai shehu sai ce Allah usalliya khalfa ahadin ga umarnin da wanda ba zai iya saba masa ba yayi masa cewa kada yayi sallah a bayan wani a da salatul juma'ati in ba sallar juma'a ba an gane banda sallar juma'a to kaga wannan za mu yi wa 'yan ɗariƙa tambaya da Allah wannan umarnin waye wa shehu kai dai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya faɗi falala na sallah ta jam'i babu yanda za a yi ya zo ya ce kai kada kai sallah a bayan wani babu yanda za a yi wai banda sallar juma'a yace kuma wanda ba zai iya saba masa ba ne ya masa wannan umarnin shine amarani man la tasa'uni mukhalafatu amarani ya umarce ni wa malla ta sa'uni mukhalafatuhu wanda ba zan iya saba masa ba to da Allah ku zo ku ba mu amsa waye wannan wanda shehu zai iya saba masa ba ya umarce shi da kai ya sallah a bayan wani yace Allah usalli da kada in yi sallah khalfa ahadin a bayan wani kowaye mai shi kowaye komai matsayinsa saboda zaka ga akwai wato taukiri cikin wannan ibarar saboda in ka duba akwai la'an nafiya ko la'an nahiya an gane kaga sa'an nan kuma akwai nakira wanda ahadin ɗin nan nakira ne Allah usalliya khalfa ahadin kowaye ya shiga ciki kowaye ya shiga ciki shehu wani ya umarce shi ba mu san kowaye ba na dai ji wani malami ya ce wai ko aljani ne ya umarce shi to je yan tijjaniya idan suka zo sa yi bayani yan tijjaniya idan suka zo sa yi bayani amma dai shi dai shehu ya ce wanda ba zai iya saba masa ba shi ya umarce shi to da Allah tambaya ne ku zo ku gaya mana waye wannan wanda ya washe umarni kai yi sallah a bayan kowa a da salatul juma'ati kaga wannan kenan sai aka ce nan lisirrin alimahu gashi nan a ƙasa lisirrin alimahu saboda wani sirri ne da shi shehu ya san wannan sirrin ya kamata to ya sanar da ɗalibai sai su su gaya mana ɗalibansa mabiyansa kenan ya ce wata rakaha ma'an nasi ya bar wannan sallar tare da mutane kaji baya sallah tare da mutane fi akhiru umrihi a ƙarshen shekarunsa baya sallah tare da mutane wa huwa yusalliha zuhuran sallar juma'a kenan an gane yana sallatatta a matsayin azahar kaji fa baya sallar juma'a muddata wannan hamsa sinin ne an gane tsawon shekara biyar yana sallar juma'a a matsayin sallar zahar. e eh, to kaga duk wannan in kuka zo yi mana bayani me hukuncin wanda baya sallar juma'a me hukuncinsa aka ce sababu wai sababin wannan din annahu kana fardu wat tayammum wai shi ya kasance abin da ya zama wajibi a kansa shine yayi taimama an gane kamar wanda janaba ta kama kenan suka ce wai wa kana ba'dul fuqaha'i wa kana ba'dul fuqaha'i wani shashi na malaman fiqhu ya kasance hadiran yana wajen fa uqimat aka yi iqamar sallah wa taqaddama wa taqaddama shehu sai shehu ya gabato ya matso kusa kenan radiyallahu anhu yusalli bin nasi saboda ya salla wa mutane fa kharaja al faqihu sai shi wannan malamin fiqhun sai ya fice wa salla fi nahiyatin wahdahu sai ya je wani guri sai ya salla shi shi kadai falamma faraga yayin da ya idan da sallarsa an gane yayin da ya idar da sallarsa shi wannan malamin fiqhun kenan a'a falan ma faraga sayyiduna ne nan ina ganin can inda ka sa malam Muhammad bai fito ba amma ni nan abin da aka ce falan ma faraga sayyiduna falan ma faraga sayyiduna falan ma faraga sayyiduna ne nan amma ni na ga uwa can bai fito ba to amma ni nan na okay to shikenan suka ce falan ma faraga sayyiduna yayin da shi shehu ya idar da sallah shugabanmu kenan wara alfaqiha fa'ala zalika yaga cewa shi wannan malamin fiqhin ya aikata hakan qala li ba'd ashabihi sai shehu ya ga 'yansu dalibansa ko sa ruh ilaihi wa qullahu wa zakarahu yace ku tafi zuwa gare shi ku gaya masa sai shehun nan ya ambaci wannan magana cewa amarani malla ta tasaduni mukhalafatuhu alla usalli khalfa ahadin ada salatil juma'ati wannan shine sababin wannan magana to da Allah nan tambaya ce wace ba ta da wahala da Allah ku zo ku gaya mana wannan da ya umarci shehu shehu ba zai iya saba masa ba kamar yadda shehu ya faɗi ya ce amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu alla usalliya khalfa ahadin ada salatul juma'ati wanda ba zai iya saba masa bane ya umarce shi da kada yayi sallah a bayan kowa banda sallar juma'a kun ji fa to da Allah wanda ya masa wannan umarnin eh wanda ya masa wannan umarnin da Allah wanda ya masa wannan umarnin da Allah ku zo ku gaya mana shi waye wannan muna so mu ji wanda ya washe wannan umarnin wannan tambaya ce kawai saboda eh muna so nan mu je karatu wannan tambaya kawai zami shine da Allah wannan da shehu yace amarani malla tasa'uni mukhalafatuhu Allah usalli ya khalfa ahadin ada salatul juma'ati da Allah ku zo ku ga mana waye wanda ya washe wannan umarnin Malam Muhammad mu je gaba eh mu je gaba duk wannan bayani ne da wani sharhi amma mu je zance na gaba mu je zance na gaba zaka ganshi a cikin bracket eh mu je zance na gaba zaka ganshi a cikin bracket zance na gaba yauwa gashi nan zance na gaba ka ganshi nan yace akabiru aqtabi hadhihi al-ummati akabiru aqtabi hadhihi al-ummati la yudrikuna maratiba ashabi a'tana dhalika ragaman ala unufihim turkashi malam muhammad kaji wata sabuwa kuma yace akabiru aqtabi hadhihi al-ummati manya manyan qutubai na wannan al'umar manya manya ba ƙanana ba nan sai mun yi ta'arifin qutubi menene qutubi ko menene matsayin qutubaniya sai mun yi wa mutane bayani zamu faɗaɗa ta yuma iyaka nan karatun namu zai tsaya wancan dai tambaya cewa ya umarci shehu amarani man la tasaluni mukhalafatuhu Allah usalliya khalfa ahadin ada salatul juma'atu waye a gaya mana shi wa'ansu dai sun ce shehu yana da aljanne wanda yake umartarsa Dandai dai ba yanda manzo Allah zai ce kakkai sallah a bayan kowa ba yanda manzan Allah zai faɗi wannan abin eh amma in ma dai kuna da amsar da za ku bayar ku ce ga wanda ya gaya wa shehu kai ya sallah a bayan kowa da Allah sai ku zo ku gaya mana ku ce wane ne eh to wannan magana ina jin a ita za mu tsaya saboda ina ganin ya kamata mu faɗaɗa wannan karatun muna karatun ne daki bayan daki kwabo da kwabo saboda kowa ya fahimta kowa ya fahimta magana dai ta farko kun ji wani ya umarci shehu wani ya umarci shehu shehu kada ya yi sallah a bayan kowa wani ya umarci shehu to ba mu san kowaye ba idan kuka zo kwayi mana bayani da Allah kowaye sai mu ci wannan kuma yace akabiru aqtabi hadhihi al-ummati yace manya manyan qutubai na wannan al'umar ta Annabi Muhammadu yace la yudrikuna maratiba ashabi yace ba za su riski matsayai na 'yan dariƙata ba ya ce a atsana zalika Allah ya ba mu haka ragaman ala unufihim ko da sun ƙi sun so an gane ko da za su turbitsa hancinsu a ƙasa ko da sun ƙi sun so Allah ya ba mu haka to wannan magana malam Muhammad ina zuwa kafin a wannan tsa in kunna fitila shi yasa na ɗauko fitila ku alhamdulillah tsa'in kunna fitila malam muhammad eh, kaji a aqtabi hadhihi al-ummati la yudrikuna maratiba ashabi a atana zalika ragaman ala unufihim koda sun ki sun su eh, koda sun ki sun su wai Allah ne ya ba su haka eh. Allah ya bayar kaga ai za mu ƙaru idan aka zo aka gaya mana inda Allah ya bayar malam Muhammad ai ƙaruwa za mu mu da muke so mu ga inda abubuwa suke faruwa kaga ne inda muna tashi sai mu ce a Allah ne ya bashi eh Allah ne ya bashi eh ba wani ƙaton ba eh, da wani ƙaton ne da ya ƙwace kayansa akwai ta wata waƙa da muke yi eh muna yara malam muhammad eh wata waƙa muke muna yara malam muhammad cewa allah ne ya bashi ba wani ƙaton ba eh da wani ƙaton ne da ya kwace kayansa malam muhammad ina tare da ina so ne na sa fitila ina so ne na sa fitila malam Muhammad ai ana gani na haka eh buɗe kofar ki batta haka yi. malam Muhammad ya yaka ana gani na ko na'am masha Allah to malam Muhammad kaji wannan yace akabiru bi hadhihi al-ummati لا يدركون مراتب أصحابي أعطانا zalika. ragaman ala unufi yace manya-manyan yace manya-manyan kutubai na wannan al'umar ba su riski matsayai na 'yan ɗariƙa ta ba Allah ne ya bani hakan ko ya ba mu hakan ko da za su turbuza hancinsu a ƙasa Allah ne ya ba mu hakan to lokacin da shehu ya faɗi wannan magana an yi inkarinta kafin mu fara sharhinta mu kuma buɗa ku ga ɓarnar da take cikinta sai aka ce sababu a nan kenan sababu a ƙasa malam muhammad gashi sababu duk dai da yake ni ba na ganin sababu amma a ƙasan wannan magana za ka ga an sa fuqaha'i al-hadisa sami'a ba'd al-fuqaha'i al-hadisa al-kalama yani kenan wato wani sashin malima na fikihu sun ji wannan maganar da shehu ya faɗi Allah allazi qablahu wannan magana wacce take kafin wannan din fa ankara zalika ala man sami'ahu minhu shi wannan ɗaya daga cikin malama na fiqhun Na'am jama'a ku yi hankuri mu dawo da malam. Uh, insha Allah malam na samu uh, matsalar network. insha Allah za mu dawo da mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya muna na'am to ga alama malam ya dawo cike ko su Allah Na'am Sheikh ka dawo. ina eh, da malam muhammad muna tare da kai Allah to malam muhammad ka ji abin da aka ce sababu sababin wannan maganar aka ce sami'a ba'dul fuqaha'i al-hadisa wani shashi na malaman fito ya ji wannan magana ai al-kalam ai maganar da shehun nan ya faɗi allazi qablahu wanda yake kafin wannan din fa ankara zalika sai shi shashin nan na malama na fiqh sai yayi inkarin hakan yayi musun hakan alaman sami'ahu minhu yayi wa wanda ya ji ya faɗi inkari yace a san bai yadda ba ƙarya ne fa ukhbira sayyiduna sai aka ba wa shehu tijjani labari shugabanmu kenan bizalikal munkir bizalikal munkiri da wannan mai inkarin nan munkirin nan da ya inkari sai aka bawa shehu tijjani labari ai wani munkiri ya yi inkari faƙala sai shehu tijjani ya ce lahu to ku gaya masa ku ce da shi waza sai shehu tijjani ya faɗi wannan maganar waccan magana aka faɗi sai shi wancan mai shi sai ya ƙaryata da ya ƙaryata wannan maganar to sai shehu tijjani ma ya faɗi wata ya ce a kabiru a ƙatabi hazihil ummati manya-manyan ƙutubai na wannan al'umar la yudrikuna maratiba ashabi yace ba za su riski matsayai na 'yan dariƙata ba manya-manyan ma ƙutuban ba yace a'tana zalika Allah ya ba mu hakan yace ragaman ala unufihim ko da sun ki sun su ko ba sa so Allah ya bamu mu hakan to malam Muhammad kamata yi mu ƙara magana ta uku saboda karatun namu ya tsaya sai mu maimaita sannan mu zo dalla-dalla mu je magana ta biyar mu je magana ta biyar za ka ganta ita ma a cikin bracket mu je magana ta biyar e, eh, mu je magana ta biyar ita ce ta uku kenan a karatun yau sai mu tsaya nan sai mu faro daga baya mu je magana ta biyar don ya ciki e, eh, mu je magana ta biyar don ya ciki mu je magana ta biyar tsaya mu je magana ta biyar saboda ya ciki yawwa mu je magana ta biyar a anya ko ba ka wuce ta biyar din ba ina zuwa ai ka wuce ta biyar din in dai ba haka ba malam muhammad ka wuce ta biyar din nan i baya mu ga shi a hankali malam alkanawi ka san makahu ni da ake gwada masa hanya malam muhammad ai magana ta biyar din nan kam ya kamata a same ta gaskiya ba mu ganta ba amma batta batta mu koma mu tsaya a wa'ancan guda biyu saboda ai ba masu ringa ta a eh amma ka ma wuce wajen kama wuce gaskiya bashitu to akwai na biyar a magana ta biyar a can gaba ne gaskiya na gani a can gaba ne magana ta biyar magana ta biyar ita ma magana ta biyar din nan faɓar naci ce da yawa ciki <laughs> wallahi barnaci ce ita ma magana ta biyar din nan wallahi barnaci ciki magana ta biyar je ka dai magana ta biyar har yanzu baka zo ba eh magana ta biyar baka zo ba baka zo ta ba eh magana ta biyar yawwa ga sanan eh, ga magana ta biyar din ga nan magana ta biyar a can sama yace ashabi laisu ma'an nasi fil mawqifi eh. yace balhum mukutanifuna fi zillil arshi tsaya eh, na Mukutanifuna, fi zillil arshi tsayana eh, na duba na wannan dan naka eh na malam Muhammad ko naka shehu ya sa masa wannan ni ganawa yace ashabi laysu ma'an nasi fil Iko Allah. Iko Allah. Eh, jama'a ku yi hankuri mu dawo da malam matsalar network na biyarin kamar yana da karfi malam za mu dawo da malam insha Allah wani ba eh hadari ne a garin to gashi ana waye ce ashabi laisu ma'an nasi fil mawqifi bal hum muqtanifuna fi zillil arshi yace ashabi ya ce ‘yan ɗariƙa ta in ji shehu tijjani ya ce laisu ma'an nasi fil mawqifi su fa ba sa tare da mutane a matsaya gobe alƙiyama inda za a tara jama'a inda za a tara jama'a ya ce ‘yan sa ba sa wannan wajen ya ce balhun bari dai su ‘yan ɗariƙar shehu tijjani muktanifuna wato ababen sun sitirce kansu sun ɓuya an gane ko sun ko su sun killace fi zillil arshi a cikin inuwa al'arshi an gane fi zillil arshi a cikin inuwa al'arshi ko wannan nan za mu iya cewa tanafuna sai ya zamanto ismul maf'ul kenan muktanafuna dan idan aka ce muktanif kaga ismul fa'il kenan an gane in kuma kace muktanaf ismul maf'ul zamu iya cewa balhum muktanafuna su din ababen. katangewa ne ko ababen sitircewa ne fi zullul arshi cikin inuwa al'arshi ababen sitircewa ne cikin inuwa al'arshi su 'yan tijjaniya ba sa farfajiyar tashin alkiyama ashabi laisu ma'an nasi fil mawqifi ba sa tare da mutane su shafafu da mai ne su balhum mukutanafuna su ɗin ababen katangewa ne ko ababen sitircewa ne fi zillil arshi cikin inuwa al'arshi su za a ɓoye su eh kun ji malam muhammad kai ma kana cikin su ne <laughs> eh malam muhammad mara alkarwai na gaya maka ni makahu ni wanda eh kai ma kana cikin su ne kuna ƙarƙashin inuwa al'arshi ku ba kwa wannan to malam muhammad wannan shine magana na biyar amma mu koma mu ƙara maimaitawa sai mu ƙara faɗaɗa bayani saboda jama'a su ringa ganewa mu koma gashi malam muhammad zancen da muka karanta na yau na farko shine inda shehu yake faɗi yace amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu salli usalli khalfa ahadin ada salatul juma'ati ya ce amarani ya umarce ni kamar waye sai ce malla ta sa'uni mukhalafatu wanda ba zan iya saba masa ba Allah usalliya da kada in yi sallah khalfa ahadin a bayan wani kowane ne kada in yi sai ya ce ada salatul juma'ati an gane banda sallar juma'a amma shi wannan da yawa shi tijjani umarni ya ce kowaye kai ya sallah a bayansa kowaye kai ya sallah a bayansa to wannan malam muhammad tambaya muka yi anan kawai abin da muka ce shine wannan waye masa wannan umarnin manzan Allah dai ba zai yi umarni ya ce kakkai sallah bayan kowa ba idan kuma manzan Allah ne ya masa wannan umarnin sai ku zo da dalili in kuma wani ne ko aljani ne ko wane ne sai ku zo da dalili sai ku a'a a ce wanda ya masa wannan umarnin wane ne to sai mu auna shi shi wanan da ya masa umarni ya kai ya yi umarni da irin wannan cikin musulunci sai mu sa shi a sikeli wannan kenan maganar da muka karanta ta uku sai magana ta hudu Ya ce a yace akabiru aqtabi hadhihi al ummati ce manya manyan kutubai na wannan al'umar la yudrikuna maratiba ashabi yace ba za su riski matsayai na yan dariƙa ta ba manya manyan ma kutubai manya manyan kutubai na wannan al'ummar ba za su riski matsayai na yan dariƙa ta ba yace a atana zalika ragaman ala unufim Allah ya ba mu hakan ne koda sun ki ko koda sun ki koda sun so koda sun ki Allah ya ba mu shine ragaman ala unufi koda sun ki Allah ya ba mu manya manyan kutubai na wannan al'umma ba za su kai yan tijaniya ba sai magana ta ƙarshe wacce a ita ce muka tsaya ita ma gashe ce ashabi laisu ma'an nasi fil mawqifi Yace ce ‘yan ɗariƙa ta fa ba sa tare da mutane a matsaya gobe alkiyama ba sa tare da mutane inda za a tara jama'a babu ‘yan tijjaniya su yace ce balhum mukutanafuna balhum mukutanafuna fi zullil arshi bari dai su ababen sitirtawa ne a ƙarƙashin al'arshi ‘yan tijjaniya kenan to da Allah inda aka samu wannan za a suturta su a ƙarƙashin al'arshi muke so malam muhammad mu koma faɗaɗa wannan karatun mu koma faɗaɗa wannan karatun wancan karatu da muka yi wannan na farkon nan mun ce kawai tambaya miki da shehu ya ce amarani malla ta sa'uni mukhalafatuhu Allah usalliya khalfa ahadin ala salatul juma'ati waye wannan wanda yau shehu umarni kai yi sallah a bayan kowa kuma yace ce ba zai iya saba masa ba wanda ba zai iya saba masa ba ne ya yi masa wannan umarnin wannan tambaya ce kawai muka ce da Allah waye wannan tambaya ce kawai malam Muhammad duk wanda ya zo ya ba mu amsa waye wanda ya umarci shehu kai yi sallah a bayan kowa sallar jami'i kai yayi a bayan kowa waye ya umarce shi kawai tambaya ce kaga sai ku zo ku faɗi in kuka faɗi kuka ce wane ne sai mu auna ya kai ya ba da wannan umarnin a musulunci ko bai kai ba in bai kai ba to sai mu ce a ah, to shehu ya ban manzon Allah ya je yana karɓo umarni a wajen wani sai mu ga kuma halaccin hakan to malam Muhammad a gurguje sai magana ta biyu wacce ita za mu sa ta a sikeli ce ya ce a kabiru a kabiru hazihil ummati ya ce manya-manyan ƙutubai na wannan al'ummar ta annabi muhammadu la marati maratiba ashabi ya ce ba za su riski matsayai na 'yan ɗariƙata ba manya-manyan ƙutubai yanzu yaro ɗan ɗariƙa yaro ɗan ɗariƙa na shehu tijjani matsayinsa ƙutubai na wannan al'umar ko suwaye ƙutubai na wannan al'umar ba su isa su kai matsayin yaro cikin ɗariƙar tijjaniya ba kawai mai matsayin ƙutubin za mu ga wane ne ma ƙutubin inda za mu yi bayani yanzu ya ce a atana zalika ragaman ala unufihim ya ce Allah ne ya ba su haka yace ragaman ala unufihim yace ko da sun ki to menene Ƙutubaniya Malam Muhammad shine za mu karanta cikin littafin Jawahirul Ma'ani. Ya ce manya-manyan ƙutubai na wannan al'umma ba za su riski matsayi na 'yan ɗariƙarsa ba. Ya ce Allah ne ya ba su hakan koda an ki. To, Shehu Tijjani ya yi bayanin ko menene ƙutubi a cikin jawahirul ma'ani gashi a cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe in ka duba cikin juzi'i na ɗaya gashi a juzi'i na biyu afuwan juzi'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas ya yi bayanin ko menene ƙutubaniya me shi haƙiƙanin ƙutubanci yi shi cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima an gane wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas shehu tijjani ya yi bayanin haƙiƙanin kutubanci menene haƙiƙanin kutubanci? wanda ya ce manya-manyan kutubai na wannan al'umar ba za su riski matsayi na ɗan ɗariƙarsa ba to ya yi bayanin haƙiƙanin ƙutubanci tsaya ka ji ya ce wasu altuhu a fejin da na faɗi juz'i na biyu cikin jawahir ma'ani mai kitabun riba a ƙarshe juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas Sheikh Ali wa Harazimi ya ce, yace ya ce na tambaye shi radiyallahu anhu shehu kenan an haƙiƙatil ƙutubaniyati dangane da haƙiƙanin ƙutubanci malam muhammad eh ina ah, ji baka taimaka taimaka mana mu samu daidai da wurin domin mutane su samu su gani don mutane ah, wurin da ake karantawa kare zamani wannan bangare an sallake ba nuna ma ba nuna ma duniya ba eh to malam muhammad wannan to tsaya mu gani ina zuwa idan haka ne na nan kan naka sai dai in nemo irinsa ina jin ina da shi anan ina wa'annan littattafan ina jin ina da shi amma ba peji zai yi ɗaya ba ba lallai pejin ya ɗaya ba amma ɗan ci gaba da tafiya da shi mu gani ba lallai pejin ya zamanto ɗaya ba gaskiya peji nawa peji nawa je mu gani ni ana wa'anan juz'i na biyu feji na ɗari da hamsin da takwas juz'i na biyu juz'i na biyu feji na ɗari da hamsin da takwas a nawa kenan. kana gani ina gani amma da wuya nan ne watakila zai zama hamsin da wani ya bambanta ai ba lalle ba ne wajen nan ma da kake shi kenan amma kana ji i can gaba mu ga je gaba i can gaba mu gani ai ba lallai ba ne ban san irin nakan ba ne amma da na san irin nakan da na san irin nakan da zan iya in gane kenan um, daga nan yake somawa karanta mana farko watakila za mu neme shi kana karantawa eh okay ka sa haƙiƙatul ƙutubaniya za ka iya ka rubuta in za ka iya ka rubuta ka san akwai inda ake rubutawa da larabci sai ya fito ma da wajen ah. ke dai karanta na ka kyale nawa bar shi ok to ba matsala to gashi ya ce a cikin jawahirul ma'ani yadda ne bayani wanda shi jawahirul ma'anin ke da kitabun rimah a can a ƙarshe wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas abin da muka karanta da shehu ya ce manya-manyan kutubai na wannan al'ummar to za su riski matsayi na ɗan ɗari ƙasa ba manya-manyan kutuban ba to waye kutubi ko menene kutubanci an gane menene kutubanci shine zamu bayani yace wa sa'altuhu Sheikh Ali wa Harazim yace na tambaye shi shi Shehu Tijjani an haqiqatil kutubaniyati dangane da haƙiƙanin kutubanci na tambaye shi dangane da haƙiƙanin kutubanci ka na ga fa kalmar kutubi tana fitowa za a yawa gashi nan kai malam Muhammad Allah shi ma albarka ga wajen nan gashi nan wa sa'altuhu radiyallahu anhu kaga wajen gashi nan yawa nan yawa kai malam Muhammad yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu yace na tambaye shi radiyallahu anhu an haqiqatil qutubaniyati dangane da haqiqanin qutubanci yace fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijjani ya bada amsa da fadin sa ga amsar da ya bayar yace i'lam ka sani anna haqiqatal qutbaniyati lalle haqiqanin ƙuɗubanci. yace hiyal khilafatul uzma hiyal khilafatul uzma anil haqqi malam Muhammad baka nuna wajen ba yace hiyal khilafatul uzma ita ce halifanci mafi girma anil haƙi game game da Allah dangane da Allah halifantar Allah ne mutulakan saki ba kaidi ko ina fi jami'il wujudi cikin dukkanin halitta kakab shi kutubi wakilin Allah ne halifan Allah ne fi jami'il wujudi cikin dukkanin halitta jumlatan a dunkule an gane wa tafsilan da kuma a rarrabe idan an ce jumlatan shine in ka tattara halitta dukkaninsu to shi kutubi shi halifan Allah ne akan halittar kakab haka wa tafsilan in ka ware kama alkanawi kama malam muhammad mai isha fm game da kai kutubi halifan Allah ne za kuma ka ji aikin da yake yi shine jumlatan a dunkule wa tafsilan da kuma a rarrabe yace hina ma kana rabbu ilahan hina ma kana rabbu ilahan yace tun yayin da rabbu ya zamanto abun bauta Allah kenan kana huwa khalifatan shi ma ya kasance halifan Allah kaga yanzu nan shi kutubi tare da Allah suke saboda hina ma kanar rabbu ilahan la awwala lizalika la bidayata bihi hina ma kanar rabbu ilahan tun yayin da rabbu ya zamanto ilahu kana shi ma kutubin ya kasance huwa khalifatan shi ma ya kasance halifa ne cikin me ya kasance halifa fi tasrifil hukumi cikin jujjuya hukunci cikin raba hukunci watan fizihi da zartar da hukunci e, shi kutubi shi halifan Allah ne gurin karkasa hukunci da zartar da shi watan fizihi cikin ina yake zartawa ya ce fi kulli ma alaihi kai na ga sun sa man anaka amma zai iya ɗaukar fi kulli man alaihi uluhiyatullahi ta'ala shi halifan Allah ne gurin zartar da hukunci da rarraba hukunci cikin dukkanin wanda uluhiyar Allah take kansa sun ce hatta akan kafirai uluhiyar Allah tana nan to dan haka shi kutubi halifan Allah ne tun yayin da rabbu ya zamanto ilahu shi ya kasance halifan na Allah sai suka ce sun maƙiyamuhu Bilbar zakhiyatul uzma sannan tsayuwar shi qutubin Bilbar zakhiyatul uzma da tsaka tsaki mafi girma shine dan tsakiya wato idan abu ya wado daga wajen Allah sai ya biyo ta tsakiya shine tsayuwar shi qutubin Bilbar zakhiyatul uzma da tsaka tsaki mafi girma bainal haqqi wal khalqi kaji ko tsakanin alhaku shine Allah wal khalq da halitta shi kutubin yana tsakiya in ya fado daga Allah sai ya wado wajensa sannan sai ya je wajen ku tsaya ka ji za su fashin baki suka ce fala yasilu ila al shay'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'una fala yasilu ila al shay'un babu wani abu da yake kaiwa zuwa ga halitta komai kankantarsa ka'inan makana ka'inan makana diyan da wannan abu ya kasance baya kaiwa zuwa ga halitta komai kankantarsa min alhaƙi daga Allah wannan abu zai zo illa bi hukumil qutubi sai da hukuncin qutubi motar da ta zo hannunka da hukuncin kutubi ne malam muhammad isha fm da ka mallaka da hukuncin kutubi ne illa bi hukumil kutubi zaman dai da kake yi lafiyar da ka samu illa bi hukumil kutubi fala yasilu ila al-khalqi shay'un ka'inan ma kana illa min al illa bi hukumil kutubi daga Allah wannan abin zai zo sai da hukuncin kutubi watawallihi watawallihi sa'an nan sai kutubi ya karɓi abin ya jubunci abin wani ya batihi anil haqi sai ya wakilci Allah sai ya na'ibanci Allah fi zalika cikin wannan abin shine na'ibin Allah shine na'ibin Allah wa gashi a gaba yace wa tausilihi kulla ƙismatin, amma ana wannan kulla ƙimatin aka sa amma zai iya ɗauka duk gaba ɗaya wa tausilihi da sadarwarsa da kutubin yake shi yake kai abin kulla ƙismatin dukkanin wani kaso da za a ba wa wani an gane shehu ne yake kaiwa yake sadar da abin ila mahalliha izuwa bigiranta idan malam muhammad mai isha fm za a ba wa kutubi ne zai karbo daga Allah sai ya isan ma da shi shine wa tausilihi da wasa da wasa da yake kulla kismatin dukkanin wani kaso da za a ba wa halitta komai kankanta daga Allah yake ila ha zuwa bigiran inda aka ce a bayar malam muhammad iyaka nan ma mun ji iyaka nan ma malam muhammad mun ji ma'anar kutubaniya shi kutubi kamar yadda muka karanta halifa ne na Allah duk abin da Allah yake yi shi ma yana yi E, ta wani da ya ji an yi bayanin kutubi yace, ce deputy of God zaka ce eh deputy of God zaka ce ai shine za a gane shi deputy of God ne kutubi kenan eh duk wani abu da zai kai zuwa ga halitta ta hannunsa duk wani abu da zai kai zuwa shine fala yasilu ila al shay'un ka'inan ma kana min al illa bi ukbil qutbi wa tawallihi ya bati an al fi zalika wa tawsilihi kull qismatin ila mahalliha malam muhammad Han motsi da kaga fa han motsi da kaga mutum yana yi da kutubi yake motsawa a wani wajen sun faɗi suka ce kutubi shine ruhul wujudi suka ce da za a rasa kutubi a duniya daidai da kiftawa ido to da duniya ta dagargaze da ta ɓaci da za a rasa kutubi daidai da kiftawa ido a ce babu kutubi a duniya suka ce da duniya ta ɓaci saboda shi kutubun nan shine ruhul wujudi shine ruhi na halittu to kaji shi wannan kutubun nan malam shi yake rarraba abubuwa shi yake kai kowane kaso in an ci nan mutanen idan ya ba malam muhammad to kutubin nan ne zai kawo ba eh shine wa tausilihi kulla qismatin ila mahalliha shi yake sadar da kowane kaso zuwa ga inda aka ce akai sannan shi yake karɓa abin wata wallihi sai ya karbo ya jubunto abin wani ya bati an al'aqifi zalika sai ya wakilci Allah cikin haka kuma duk abin da zaka samu ko menene ta hanyar sa ne shine fala yasilu ila al-khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukumi kutubi sai da hukuncinsa sai ya yi saini sannan Allah zai baka <laughs> to shi yasa to kaga wannan ma'ana kutubi kenan aikin kutubi kenan to da shehu ya ce a yace a aqtabi hadhihi al-ummati la yudrikuna maratiba ashabi a'tana zalika ragaman ala unufi manya manyan kutubai to kaga wannan aikin kutubi kenan to manya-manya cikin masu irin wannan aikin ba za su samu matsayi na ɗan ka shehu tijjani ba malam muhammad kutubin nan a wani waje suka ce shine al-insanul kamil eh a cikin jawahirul ma'ani tsa'in nuno wajen suka ce shine al-insanul kamil kuma duk wata siffa ta Allah kutubin nan ya siffanta da ita duk wata siffa ta Allah ƙutubin nan suka ce ya siffanta da ita e, tsaya ka ji suka ce wannan ƙutubin nan malam muhammad suka ce shine al-insanul kamil eh da Allah tsaya in nuno wajen cikin jawahirul ma'ani gashi in ka duba cikin jawahirul ma'ani malam muhammad wannan dai da yake da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na casa'in da bakwai a shafi na casa'in da shida afuwan juz'i na ɗaya shafi na casa'in da shida tsaya ka ga inda aka ce wannan ƙutubin juz'i na ɗaya <laughs> juz'i na ɗaya malam muhammad juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya malam muhammad shafi na casa'in da shida tsaya ka ji nan shine al-insanul kamil shau tijani ya zo yana fassara wannan ayar ta wahamala hal insanu cikin suratul ahzab ne inna aradna amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula to da yazo fassara wannan aya yace wa hamalaha al-insanu sai yace wa huwa al-insanu al-kamilu yace alladhi yahfazu Allah bihi nizamal wujudi wa bihi yar'amu jami'al wujudi وبه صلاح جميع الوجود وبه حياة جميع الوجود وبه قيام جميع الوجود ولو زال عن الوجود طرفة عين واحد لصار الوجود كله عدما في أسرع من طرفة عين وهو المعبر عنه بلسان العامة قطب الأقطابي wal jami'u <laughs> kai wallahi wallahi malam Muhammad ko akwai barna cikin jawahirul ma'anin nan wallahi to tsaya ka ji yace wa hamala hal insanu yace wa huwa al insanu al kamilu na faɗi shafi da juzi'i ka je ka duba yace wa huwa al insanu al kamilu yace shine cikakken mutum yace allazi ya'fazu Allahu bihi nizamal wujudi wanda tsari na halitta da shi wannan al'insanul kamil ɗin Allah ke kiyaye tsarin shiri tsari na halitta da shi ne Allah ke kiyayewa ya ce wabihi da shi wannan insanul kamil ɗin nan ne yarhamu jami'al wujudi Allah ke jin kan dukkanin halittu ya ce wabihi da shi wannan al'insanul kamil ɗin nan ne salahu jami'il wujudi gyaruwa na dukkanin halittu yake gyaruwa na dukkanin halittu da wannan al'insanul kamil din nan ne wa huwa hayatu jami'il wujudi kai shine rayuwar dukkanin halittu shi wannan al'insanul kamil din wa bihi da shine ma qiyamu jami'il wujudi dukkanin halittu suke tsayuwa idan babu shi halitta ba za ta tsaya ba duka shine wabihi qiyamu jami'il wujudi tsayuwar dukkanin halittu da shi al-insanul kamil din nan ne yace walau zala anil wujudi da a ce zai gushe gabarin halitta ya rabu da su tarfata ainin daidai da kiftawar ido a rasa al-insanul kamil a cikin halitta ƙarfata ainin wahidin daidai da ƙiftawa ido guda ɗaya lasarar wujudu kulluhu da dukkanin halitta ya zamo adaman babu eh da dukkanin halitta ya zamo babu fi asra'in min tarfata ainin fiye da ƙiftawa ido da a ce babu shi wannan al'insanul kamil ɗin a cikin halitta daidai da ƙiftawa ido to fiye da wa ido da ka nemi halitta da ta zama babu duka shine lasarar wujudu kulluhu adaman da halitta duka ta zamanto babu fi asra'in min tsarfata ainin fiye da wa ido da babu kutubi sai ya ce wa huwa mu'abbaru anhu bi lisanil amati shine ake abbarawa da harshen amawa mu kenan mahajubai ake cewa qutubul aqtabi wal ghausul jami'u kaji ana abbara shi bilisanil ammati da qutubul aqtabi qutubun qutubai wanda shehu tijjani ne shi yasa wani anisi zaka ji yana faɗi saboda shehu ibrahim qutubi ne shehu tijjani kuma qutubul aqtabi ne zaka ji anisi yana cewa shehu ibrahim ya mutu sai kuma da shehu ake binne shehu ake zuba wa shehu ƙasa wannan karatu ne na ɗariƙa saboda shi shehu ƙutubi ne shi kuma ƙutubi shine ruhi na halitta duka da za a rasa shi cikin halitta to da halitta ta zama babu shi yasa har yanzu shehu ibrahim yana nan yana aiki a matsayinsa na ƙutubi har yanzu yana nan baya mutuwa saboda in an rasa kutubi a cikin duniya a cikin halitta to halitta za a rasa ta duka saboda shi shine gausun zaman eh, shehu bayan kenan har yanzu lokacinsa ne shi yasa anisi da yake cewa shehu ya mutu ana zuba ƙasa tare da shehu ɗariƙanci ne zalla yake faɗi saboda dukkanin wani mai motsi da shehu yake motsawa dukkanin wani mai sujjada da shehu yake in ba shehu ba zai iya sujjada ba haka yake cikin dariƙar tijjani a cikin jawahirul ma'ani wallahi malam muhammad amma tsaya mu karanto wajen kaji tsaya mu karanto wajen kaji to kaga wannan mun karanta cewa da a ce za a rasa ƙutubi daidai da ƙiftawa ido to da halitta ta zamanto babu duka wannan kutubi kenan eh shine kuma al-insanul kamil da shine halitta take rayuwa da shine halitta take tsayuwa da shine Allah ke kiyaye tsari na halitta da shine kuma Allah ke jin kan halitta suka ce da zai gushe shehu tijani ce da za a rasa kutubi ko al-ghausul jami'u a rasa shi ko qutubul aqtabi daidai da kifta ido to halitta za ta za ta babu da halitta za ta zama babu eh to tsaya ka ji a wajen kuma da suka faɗi suka ce kai shine ruhi na halitta duka babu wani mai motsi da yake motsi face da kutubi yake motsawa malam muhammad in ka duba gashi cikin jawahirul ma'ani cikin jawahirul ma'ani wannan dai da yake da kitabun rima a can a ƙarshe juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin tsaya ka ji shehu bayan ya koro magana sai ce fa hasilul amr fihi annahu lil wujudi kullihi bi manzilatir ruhi lil jasadi kama anna al jasada la qiyama lahu wa la ta'aqqula lahu illa bir ruhi wala harakata lahu illa birru'i shehu yace fa hasulul amri fi inda ka tattara duk lamarin cikin kutubi waye shi to ya kaji? Ya yace annahu shi kutubin lil wujudi kullihi dangane da halittu in kai compare ɗinsa da halitta duka yace bi manzilatur ruhi lil jasadi Kamar matsayin jiki ne da ruhi haka in kai kwamfe ɗinsa an gane da halitta duka to kamar ganga jiki ne da ruhi ya ce kama annal jasada kamar yadda shi jiki la qiyama ba shi da tsayuwa ba tsayuwa gare shi wala ta'aqqula babu hankaltuwa gare shi shi jiki illa bir ruhi sai da ruhi jiki baya tsayuwa sai da ruhi jiki baya hankalta sai da ruhi yace wala harakata lahu jiki baya motsi illa bir ruhi sai dai da ruhi to yace haka ma kutubi yake in kai compare ɗinsa game da halitta duka halitta ba sa tsayuwa sai da shi kutubi eh, kenan yace kazalika jami'u ajsadil wujudi fi nisbatiha ila al-qutubi huwa lahakar ruhi lil jasadi falau tuhuminha? ruhaniyatuhu minha lan kulluhu fa huwa ruhul wujudi turka shi yace kazalika jami'u ajsadil wujudi hakanan dukkanin jikuna na halittu duka in ka tattara jiki na halitta kakaf ɗinsu yace fi nisbatiha ila al-qutubi cikin dangantuwanta zuwa ga kutubi in kai compare ɗinta game da zuwa ga kutubi yace huwa shi kutubin laha ga wa'annan jikuna na halittu duka kan ruhi lil jasadi kamar ruhi ne ga jiki yace falau zalat ruhaniyatuhu ha. da kutubi ruhaniyarsa ruhi nasa zai gushe daga jikin halitta ya ce lanna adamal wujudu kulluhu to da dukkanin halitta ta zamanto babu da ta rasu ya ce fahuwa ruhul wujudu shi ɗin kutube shi ne ruhi na halitta na halittu duka shi ne ruhinsu malam muhammad to wannan kutubi kenan to wannan kutubin bai kai dan tijjaniya ba a matsayi shine shehu tijjani yace akabiru aqtabi hadhihi al-ummati la yudrikuna maratiba ashabi yace a atana zalika ragaman ala unufi malam muhammad wannan shine kutubi malam muhammad za mu tsaya a nan bi kawai ma muka karanta mun bar su da biyu ɗayan in muka zo sati mai zuwa Allah ya kai mu saboda naji ana ruwa kila ko yana iya ɗan shigowa bi kawai muka karanta mun bar su da ɗayan sati mai zuwa ma fara ta kasa in Allah ya kai mu a bibi muka karanta shehu ya ce a amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu alla usalli khalfa ahadin da salatin juma'ati wai wanda ba zai iya saba masa ba ya umarce shi da kada ya sallah a bayan kowa muka ce wannan wanda ya masa umarnin da Allah ku zo ku gaya mana waye ya hana shehu sallah a bayan wani ku zo ku gaya mana kawai amsa a'a wane ne sai mu auna shi kai da ka san manzon Allah ba zai hana ka sallah a bayan wani ba ai da Allah waye ku zo ku gaya mana shi sannan sai kuma abu na biyu shehu ya ce a kabiru a ƙatabi hadhihi ummati manya-manyan kutubai na wannan al'umma kakab su. la yudrikuna maratiba ashabi ba za su riski matsayi na 'yan ɗariƙa ta na ba na 'yan ɗariƙa ta yace bura su riska ba bura su kai ba Ya ce a aqana zalika ragaman ala unufikum ko ala Ya ce an ba mu haka ko kunki to malam muhammad mun yi bayanin ma bi kaji duk wani saƙo da zai kai zuwa ga halitta mota za ka siya ta hannun ƙutubi ne matarka za ta haihu ta hannun ƙuɗubi ne zaka samu arziki wannan shekara ta hanyar kutubi ne zaka je aikin hajji ta hanyar kutubi ne zaka tashi kana zaune ta hanyar kutubi ne da shi kake tashi sallah ma da shi kake in ba shi baka isa kai sallar ba wannan kutubi kenan inda zai gushe cikin halitta daidai da wa ido to da halitta ta zama babu shine al-insanul kamilu rayuwar dukkanin halittu da shine take yi haka tsayuwar dukkanin halittu da shi wannan kutubin ne e sai yayi signing duk wani abu da zai kai zuwa gare ku to wannan shine kutubi fa to yace manya manyan kutuban ma ba su isa su su riski su kai matsayi na ɗan dariƙa tijaniya ba to ina ganin malam Muhammad a fara ɗaukar waya Allah ya shirye su na amin Uh, to jama'a mun kai wurin da za mu ba ku dama Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya uh, jama'a za mu buɗe phone lines in ka zo ko kin zo ka tambayanka ko kuwa ka nemi karin bayaninka mu takaita domin bayan Allah su samu su shigo insha Allah mutane suna korafi cewa wasu suka shigo suna rika line ce bari mutane suna jimawa gaskiya insha Allah ku bar mu sanya lamban shi mu doki kolon farko yawwa bar mu sanya lamba to jama'a lamban ke kan screening nan don mai neman karin bayani zai yi kira bari mu je kwala na farko insha Allah assalamu alaikum Alaikun salam wa rahmatullahi ba. To, don wasu sunanka daga na ke kiran. Sunana bai haƙi Ahmad da Abuja. To, Malam bai haƙi Ahmad da Abuja. Duniya na sauraron ka bar mu ji. Yawwa, a ji abin da Malam ya karanto. Na ji abin da shi Albadau ya karanto. sannan ah, malam don Allah don Allah kaka zo ka bata mu na shiri don Allah ni ni ku yi karatu yanzu ina jiran ah, ka yi hankuri malam ka yi hankuri mu fahimci juna duniya sun san shi malam alkanawi shi yasa idan ka kira shi albadawi ba mu san shi da wannan ba don Allah ka bar mu yi karatu ku yi karatu mu fahimce ku don Allah don Allah na mu je na kenan alkanawi yawwa mu je mu je alkanawi yayi hakan mu je gaba hakan yayi to a sati na baya na shigo na gaya masa cewa abin da ya karanta ba haka ne maimakon ya karbi dara, bai karba ba yake nuna cewa ai shi ya karanta ne a wani littafi na ɗariƙa kuma alhalin wallahi wannan ƙarya ce idan har da gaske ke ya karanta a wani littafi na ɗariƙa a da yanda ya karanta fa ya hasaratan bisahabbi jambi wa itrati to ya nuna mana littafin ya gwada mana shafin shi da kanshi a gurin ya ce a cikin addurratul kharida sharhin alyaqutatul farida sa'annan kuma yanzu ya sake ce wani cewa wai a cikin wani littafi wai ai ya ma yi kokari tunda littafin mu ne waya na bashi mamaki to ko littafin mu ne waye ce dole sai ka zo ka nuna ka iya kai ka haddato ka haddato kuma ba daidai ba kana ji na Malam Muhammad? Na'am, na'am, na'am. Yawwa. Assalamu alaikum. Malam Bayaki. In kawo hadisi. Assalamu alaikum. Na'am. Assalamu alaikum. Malam Bayaki, Allah ya saka ma da alkhairi. Wato idan na fahimce ka kenan abin da na faɗi ba haka bane to ina ganin da ma'aje shi zuwa sati mai zuwa zan zo da littafin kuma zan tura malam Muhammad wajen. na karanta haka yake a rubuce man sabbana wa lam yatub mata kafiran fa ya hasaratan lisabbi jambi wa itrati haka yake duk da yake kaga ban kore ma cewa akwai ruwayar da take fawailun liman qad sabba jambi wa itrati ban ga kore ma wannan ba na tabbatar da akwai ta sai dai nace kai baka san waccan ba Da daka yanzu kana ji Allah ya kai mu sati mai zuwa na dau alƙawarin kana ji zan zo ma da littafin na sama yanzu yi magana akan karatun yau ba matsala shi wancan ka bini shi. eh na yadda da ka zo da shi amma fa ka sani cewa ka ce a cikin ah. addu'a ke farida shi ba matsala kada ka damu kada ka damu kada dai ka damu yanzu yi magana akan karatun yau shi wancan Allah ya kai mu na'am na'am ina jin ka ina jin ka e a kan karatun yau mun yi tambaya muka ce shehu tijjani ya ce a amarani man mu tasa'uni fatuhu Allah usalli ya khalfa ahadin ada salatul juma'ati wai wanda ba zai iya saba masa ba tsaya tsaya mana wai wanda tsaya mana da Allah tsaya tsaya da Allah kana ji yanzu dai kana ji tunda ka bi mu a karatun yau da Allah kana ji wannan waye ya umarci shehu tijjani kai ya sallah a bayan kowa ok na yau kenan baka ji na yau ba ba baka ji ba ko ka ji ni dai maganan wani to na yi ma tambaya ka ji ko baka ji ba na yau ka ji na yau ban a ban bi ka karatun yau ba saboda na fahimci kai ko ka ga gaskiya ga ta nan eh. kuru-kuru ba dauka za ka yi eh, ba to ba matsala tunda ai baka ji ba kana ji na yi ma alkawari tsaya na maimaita ma yanzu ba matsala abu bi na karanta yau tsaya in maimaita ma tunda ai baka ji ba yanzu za ka ji shehu tijjani ya ce amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu Allah usalli khalfa ahadin a da salatul juma'ati yace wanda ba zan iya saba masa ba ya umarce ni da kada na yi sallah a bayan kowa to sai muke tambayar waye wanda ya washe jani wannan umarnin kai yi sallah a bayan kowa mun da ya san manzo Allah ba zai yi umarni akan kakkai sallar jami a bayan wani ba to amma yanzu zamu baka dama ka gaya mana waye wanda ya umarce shi sannan sai mu je abu na biyu amma zamu mu bakka ka bayani akan na ɗaya waye ya umarce shi muna jin ka Malam Muhammad ko ya sauka ne? Na'am ya sauka. Ya sauka. A wato shi da ba hawo waye yayi magana kan karatu ba to a dau wani wancan kuma idan Allah kai mu sati mai zuwa a gane mai gaskiya tsakanin ni da kai. insha Allah zan zo kuma zan sa abin za a gani kawai ka karɓi gaskiya kai baka san littattafan dariƙan nan ba kawai shi kenan kana ɗan ɗariƙa janka ake baka san inda ake kai ka ba ne kawai amma a da wani ba matsala salamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad Rabi ne daga ƙasar faransa to malam Rabi muna jin minti da yanka ya soma na malam muhammad to da farko dai malam muhammad allah ya saka maka da alkhairi duniya da lahira Allah ya biya ka da gidan aljanna firdaus wato wannan a kokari da muke malam Muhammad na iya tsayawa ka rinka jima irin wato masu kirayen da suke su zo da masu bata maka rai da masu menene duk kana iya hakuri dai kana wato ta abubuwa wallahi kana kokari sosai Allah ya saka da alheri sannan a ci gaba a ci gaba a ci gaba dole ne wato tun duk inda wato hauka ta yawa to kuma ga likita a guri to dole kawai a ci gaba da ba da ba da magani sannan kuma Allah wallahi wato malam malam alkarbi Allah ya saka da kai Allah na gode eh Allah Allah kuma kuma Allah ba ku Allah ƙara ba ku hakuri ƙara hakuri amin mutane dole insha Allah irin wannan abu eh shi kuma wannan mutumi da ya zo wancan sati ya kara zuwa wannan sati duk kawai yana zuwa ya kawo rudani ne wato wancan satin da ya zo abin da ya faɗa baka kore ba kamar yadda ka faɗa ka tabbatar da shi sannan kuma ka kawo ƙari to ya ƙara kawo abin to yanzu ka ga da ke wannan karatu na yau ya ji fa ba abin da zai iya faɗa ne kowancan ɗin ma ba abin da zai iya faɗa yanzu ya zo ne ya mutane haka kurin kuma ya sauka saboda ya san abun ba zai karu ba kwata-kwata to sannan da karatuttuka dai da ake gaba ɗaya gaskiya mu wallahi mu ba abin da za mu ce sai kan Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma shi a tambayar da nake so gida mun guda ɗaya ce mana shi wannan shehu tijjani ba an ce duka mazan Allah ba ne to wai haka suka ce ne wai an ce shi duka mazan Allah ne to yanzu da shi wai da shi da kakan shi wayar riga wani zuwa duniya kai sannan kuma sun ce ai manzan Allah shi tun shi Allah ya fara halitta na malam Kutubi fa inda muka karanta hina ma kana rabbu ilahan kana huwa khalifatan fi tasrifil hukmi wa tanfidhi to sai dai sun zo za su yi bayani to ina kakan nashi to idan sun zo sa yi mana bayanin wannan malam rabiu eh yawwa sai su zo su mana bayanin tunda shi haka yake to kakan nashi kuma ina yake tunda dai wannan dai matsayin kakan nashi ma bai samu ba inna lillahi wa inna ilaihi to ya aka yi ya fi kakan nashi sai zo su mana bayani yadda aka yi ya fi kakan nashi ni ni ban taba ganin yadda aka yi jika ya zo ya girma kaka ba ni ban taba gani ba sai a tijjani su zo su mana bayani ya aka yi shehu tijjani girma kakan shi Allah ya saka da fayin wala Muhammad wala ci gaba da bada allura mala assalamu alaikum wa alaikum assalam muna gode uh, mun doki kula na gaba insha Allah Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum ikon Allah oh. assalamu alaikum Malam Mama ina wuni. Yawa da wa sunan ka daga na ke kiran. Ina magana da Awal Masur, ina magana daga nan Asaba. To Mala Awal Masur, Allah ya kiyaye ka da mutane asara. Muna jin kamiti da yanka ya soma. Ina babban malam fatan alkari. Allah ya sa ka ba wanda ya sa ba da amsa akan sa wallahi yi wancan da ya hawo ai jahili ne ba abin da zai iya bada ko ya hawo ne da mun ya bata karatu amma wallahi ba abin da zai iya ba. hankuri kai hankuri to Allah kalman ya yi kai hankuri muna malam fatan alkhairi a ci gaba da yin hankuri a ci gaba wannan abu da dauko Allah ya taimaka Amin amin malam insha Allah. Allah saka da Na mun je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na da wasu nan kalgar na ke kira. Eh, malam Muhammad suna na Yushau Bamba don Ghana ina kira daga nan ga kasan Jordan. To Malam Yushau duniya na sauraron ka muna godiya muna jin ka minti da yanka ya soma. Da farko ina yi maka fata alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi da kawo wanga gidan information wanda ke shiryar da mutane dubanni Allah ya saka da alkhairi. Amin, amin. Allah ya biya mu sannan kuma shi malamin mu abokin mu masoyin mu Sheikh Alkanawi shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi. da lokacin shi da yake bakawa domin ya gwada mu mutane tauhidin Allah ko kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka Allah ya saka ah, Malam Muhammad na'am eh, shi na farko wanda ya sauka wanda ya sauka shi dan tarikan da yake cewa to amma doki ma cikin kandar Malam Kano zai kotu maganan ya canji wani lafazi amma dai amma abin da shehu tijjani ke nufi ne ya fito da shi to dai ma ya san ilimin addini ana iya ruwaito abu ba kawo lafazi daidai da daidai ba amma dai ma'anan da ya fito to an ga wani abu na abin kuwa to kaga jahilci ma ji bare doki kawai daidai ba ta karatun ne sannan magana na biyu eh, shekalkanawi ka san game da rashin sallan da kafa fadi waton shehu janna na cewa an umurce shi cewa kar ya ji wani sallah gaskiya ni ban san a najeriya ba amma in ka lura a ghana ni kan da na sani da ka ga wasu shekhanan tarika gaskiya ba su yi hamsa salawa tare da mutane hmm. eh hmm. akwai wasu kuma in dai su suka bar su, in suka bar garinsu suka je wani gari in dai ba su ko su ko dai ba ya sallah ba to su ba su zuwa su bi wani su yi sallar juma akwai shehana haka nan mm. amma hamsa salawatu dai yana iya yi ko masallaci shi ya shi ya fi karfi ya fito ya yi kai in ce maka mafi wani shehana domin na san gutu daga tamal na san wani tamal shi ya kai shehanan takan shi ya fito hamsa salawatu haka ya yana da wuya ya bi bayan wani kuma ko da masallacin shi ne ko da shi ka gani yanzu maganan kan da ya fito da kai an gwada muna dalili kenan wato ga inda suka samu wannan akida ka gane ko mala alkanawi ni dai ina tambaya ban sani ba in lura a Najeriya ba su gane dai suna nan da yawa mafi yawancin shayanai ba su fitowa normal sallah saboda mi shi fitowa ta ganin shi nan ya zama kamar wani kaskanci ne shi kowane lokaci yana zuwa yana sallah wannan abu maruf ne <laughs> cikin su to gaskiya saboda shi ka gani karatun kan ga ya fito da komi fili wato ma Sheikh Tijani ma shi an ma mishi umurni su ma suka doko tafarki irin nashi saboda shi da Allah ya fahimtar da mutane addini a gane wa rabuni suna sannan malam eh, alkanau kaya karatun kanga ya yi wuya wani dan bidiya ne ba ma hukaci bugo zai ce wurai kare abin da ka karantun ga domin me abin da kake bukata dalil me shi maka dalili da ya hana shi sallah bayan wani to don Allah cikin shari'a wa zai kawo maka wanga abu ko baka gane ba na gane sarai a ni ai kana ji ba ma dalilin ba ni so nake na san waye ya masa wannan umarnin ai eh, ya yace amarani malla ta saɗuni mukhalafatuhu waye shi din. ni kawai abin da ni na tambaya fa kenan su ma bar dalilin so nake in san waye shi akwai akwai wayo ciki mana ai wayo kai musu malam ai ai fadiwa wani yasa shine dalilin ai <laughs> wani ya ce kare yin shi zai kawo dalilin dole ka tambaye shi to me yasa bai umurci sayyidina abubakar kar yayi sallah bayan wani ba ko sayyidina umar ko usman ko sayyidina aliyu ko tola to da Allah ya shiryar da mu Allah kuma ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya saka karatu ya fito eh ban da tabiya ni nan shi a nan tariko ku sa ido kun gani mun gode Allah ya saka da alkhairi ah, jama'a kuwar mu duba mu doki kola na gaba insha Allah ah, assalamu alaikum kola assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kola sunanka daga nake kiran malam Muhammad sunana Alhaji Muhammadu al daga Ghana kuma sai. Malam Alhaji Muhammad Ghazali daga Ghana Allah ya kiyaye ka muna jin ka minti da yanka ya soma. So, masha Allah na farko dai muna ma fatan alkhairi da kuma wanga isha FM. Na Ba kame kame. Eh, muna roƙon Allah kuma uh, wanga station station ne da muke alfari da shi na sunna duk duniya baki da muna roƙon Allah Allah ya kare daukaka ga station na Isha FM muna alfahari da shi domin ga wani station na Ali Sunna wal Jama'a kamar wanga station ma so shi muna kishin shi <laughs> kuma muna mai addu'a muna fatan Allah ya kare dauka shi sannan da malamai mu kuma da ake wa waye malamai da ake kawo duka masha Allah muna musu fatan alkhairi Allah ya kara musu ilimi ya kuma kiyaye su ya sare su kuma Allah ya ba su ilimin da za su fadi da mutane gaskiya haka sa'annan kuma game da batun ko magana kan yan tijaniya wallahi yana da ban mamaki mabiyansu don ga mu fine malamanmu na ali suna suna fitowa suna zuwa suna bayani suna wayar da kan mutane suna bar abinda ya shiga da mutane duka duka suna wayar da mu a kai to wayan ga kuma su fito su kare ko su zo su yi magana da su ma za su wayar da jama'a kansu mu gan abin da ake fadi aka ni ko dai ba aka bane in sun so shiga ga maganganun su ba abin da ake tambaye su ko ake son su zo su kare na suke kai ba sai su kawo wani maganganu daban wani shugaban da zai bar ya shiga cikin hankalin mutane ko dai wasan ya kara bar mutane su rude su so su kare saboda shi muna abin da muke so kenan don kusan kaman an bar su a baya amma yana ban yana ban mamaki mafiya ba su ba su ankalta su gan inda aka nufa wallahi yana da ban mamaki sai ga mutum da an kalli shi da wayo shi da komai shi amma sai ga ana yana yin abin da yana yana da suna da follow dai ni kawai an tashi kakanni iyaye wani kaza kaza to muna roƙon Allah Allah shi da mu da su duka baki daya sannan ina ga ina ga da babban malamin Sheikh Alkanawi. Allah ya ƙara Muna godiya um, Alhaji uh, Muhammad uh, Gazali. Allah ya saka da alkhairi. Ako danwa uh, mai suna Muhammad a TikTok. Bari mu duba shi kuma kudi. To, Assalamu alaikum. Na'am, da wasu nan daga ke kiran. To Muhammad Adamu daga na kana Eh, ina jinsa. Na Na'am, Malam Muhammad Adamu ina amsawa. ima iliman alkhairi kai ma da wannan kokari da kake ina fatan alkhairi muna godiya baka ikon juriya amin amin laman haka jama'a saboda dan adam ba iya masa duk yadda kai da mutum gaskiya ne kullum ba kake nufi ba Allah kara ma amin amin amin amin mutanen nan wallahi malam Muhammad in ni dan dariƙa ne ya kamata na kuran bar dariƙa saboda ba zai a ce kullum ni za kawo hari ba kuma ba ni da abin da zan iya kare kaina wallahul azimu in addinin arziki ne ake yi na tijjaniya ya kamata a ce duk lokacin da malaman mu suka zo suka lubalance su amma sai dai mutum ya zo ce wai harafin da ka faɗa bai daidai ba a'a ka kuskure ba wani tartibin takamaiman hujja da mutum zai zo ya baka kai a matsayinka na mai hankali wanda wakwarin ka ne ka ga mutum ya zo ma da ilimi ruwan ilimi ya baza asala gaskiya gaskiya tijaniya an cutar da mutane Allah ya dace ina kowa alkhairi kuma wannan karatu a ci da gashi a ci doki wani kwala kuma um, Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa dogon sunan ka daga nake kiran sunana usman sabi daga libya to malam usman minti da yanka ya so ma malam muhammad barka da warhaka ina maka fatan alheri muna godiya Allah ya baka fiye da haka Masha Allah ya ga jiya jiya kai jiya fa an yi kokari sosai sosai kuwa jiya dai an sha an sha an sha an sha an sha juriya kai an sha juriya gaskiya Allah wangiji da ya saka da gidan aljanna Amin, amin. Allah ya sa mu yi rabo. Allah ya sa mu yi rabo. Masha Allah. Malam Lawai barka da warhaka ya gajiya. Ba Malam Lawai ba Malam. <laughs> Ba Malam Lawai ba ne. Shagal Kanawi, Kanawi. <laughs> Ana ɗauka, ana hankali na ne ake ɗauka na. To muna sauraron ka dawa. Shagar Kanawi ina maka fatan alkhairi da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah ni ma ina ma fatan alkhairi. Masha Allah karatu yana tafiya daidai Ubangiji Allah ya mana sakayya da gidan aljanna. Amin Allah ya mana haka da mu da ku duka Allah ya mana haka. Masha Allah to malam Muhammad ya tashi lafiya na bar ku lafiya. To muna godiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Muna da danwa kuma kan TikTok mai suna A Usman. To malam A Usman bar mu jika cikin minti daya. Wa'alaikun salam Malam Muhammad da Malam Alkanawi likitan mahaukata ina muku fatan alkhairi. Iko, Allah. Kuma bai ma fatan alkhairi dan uwa. Malam kana ba su magani suna zaginka, Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya Allah ya karba mana. Allah ya karba mana ya azurta mu da ikhlasi ya sami dan shi. Biya malam ya mana jana'izan tijjaniya. kawai saura binnewa ya rage gaskiya ne ko <laughs> Allah ya mu dace jiya malam ya gamu da mahaukata ko <laughs> ko Usman ci gina ko eh, ina muku fata alkhairi network dina ma ba daɗi dama na hau ne na gaishe da babban malamin mu to shi ke da za ku Allah malam Usman jiya malam lawan ya eh, ya haɗu da mahaukaci to bari mu doki wani assalamu alaikum wa alaikum salam wa wa da wasu nan na ke kiran kana magana da Muhammad Bashir Rabi'u wanda aka fi sani da Abu Sa'id Malam Muhammad Bashir Rabi'u Abu Sa'id daga na Mala Abu Sa'id. Daga nan Abuja. To shi nan. Mala Abu Sa'id. Na mazaunin garin. Duniya na sauraron ka. Ina gaida. Ina gaida ina Mala Alkanami. Allah ya saka maka da alkhairi. Allah kuma ya kara wa ilimi albarka. Mala Abu Sa'id kuma Allah ya muku fiye da haka. Allah ya muku fiye da haka Mala Abu Sa'id. Na gode wallahi. Amin amin amin amin. Ah, a karam. Daga TikTok hold on. Wato gaskiya wannan karatu da aka yi abubuwa sun fito kuma Malam Muhammad wani lokaci inda mun shigo insha Allah za mu yi kokari kamar safhat na shi wannan PDF da kake da shi insha Allah za mu yi kokari in malam ya nuna guri za a rinka kokari ana rubuta maka a ƙasa sai ka rinka kula idan duka inda malam ya karanta wanda eh, na rubuta nambobin akwai inda ya karanta mana na al'insanul kamil hmm. idan ka duba pdf ɗinka shafi na 176 za ka sami wannan karatun da malam ya yi na al'insanul kamil eh, ina zuwa malam eh, eh malam abu sa'id malam abu sa'id ina zuwa saboda mu rubuta idan na zo ƙarshen karatun sai mu maimaita mu nuna shafi na nawa kace al-insanul kamil eh al-insanul kamil a darul kutubul ilmiya shafi na ɗari da saba'in da shida ɗari da saba'in da shida da saba'in da shida insha Allah to sai wancan inda ka ambata cewa falau zalal kutubu ruhaniyata hudun nan shi kuma mm. yana shafi na ɗari biyu ne da talatin a ɗari biyu da ashirin da uku ɗari biyu da ashirin da uku. Eh, da uku mm, a darar kutubul ilmiya. Mm. Eh, Lausa da na eh, tabbas. Na'am. sai alkubaniya shi kuma shafi na ɗari biyu da casa'in ne wannan wanda ka iya buɗo da ma wannan an riga an gani To da haka wayannan insha Allah za mu yi kokari mu rinka mu rinka bibiya kuma muna sassakawa saboda a rinka samu a references din ba tare da an sha wahala ba tunda dama mu karatun muke so a bayyana wa al'umma mutane su gane cewa lallai abin da ake faɗi fa ba ku sai aka wasu shehu tijjani ba tabbas su suka rubuta eh, in ma sun ce wannan littafin na 'yan izala ne to ga wani bugun akwai wani ma bugun duk muna da shi to amma dai waɗannan tun da su suka fita dawuri a hannun jama'a to da su insha Allahu za mu ci gaba da nuna pages ɗin da izinin Allah kuma muka samu dama ma zan tura maka kalimahu wanda aka rubuta shi shi ma aka yi separating ɗin shi insha Allah zan tura muku shi Allah ya taimake mu Allah ya kara muku albarka ga baki daya mala alkin Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya malam Muhammad kuma Allah ya kara maka lafiya kuma Amin, amin, amin, amin. Ah, to muna godiya. To mm, nawa. Ah, bari mu je eh, za mu je kan TikTok ah, mai suna Lawan ko Malam Lawan. To bari mu je ka. Ikon Allah. Malam Muhammad. To muna ji wani hayaniya wurin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Muhammad. Daga garin Lagos. Duniya na sauraron ka. Malam Muhammad ina muku ina muku fatan alheri tare da babban malami Malam Alkanawi. Muna godiya. Likitan nasu ne Allah ubangiji ya Allah Ubangiji ya ba da ladan abin da ake yi. Allah ya mana haka. Muna gode. Muna godiya. Um, kan TikTok muna da Malam Sulaiman ko ko dai mun tuyi magana Malam Sulaiman. Asa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Malam Suleiman Abubakar muryar ka ce. Isha FM gidan hujja. Hujjanka hujjanka hujjanka ta face ka. Ba kwatance kwatance ba kaza wa kaza. A babu kame kame hujja ni zalla. Babu kaza wa kaza. Muhammad ina muku barka da wannan lokaci ina muku barka da Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. ina kuma ina kuma gaida babban shehin mu a Sheikh Sani Rabi'u Alkanawi na masu fata da Malam Suleiman ina ma fata alkhairi Allah ƙara ma lafiya da jajircewa eh, muna ganin eh, muna ta ganin kokari Allah ya karba muku ya karba mana duka gaba daya wato mu da yanzu <clears throat> muna nan dai muna sauraron ko yan da su fanci ko da su kira malam kira su kai da wane ne hana shehu tijani yan sallah cikin jami'i shi ne muke son mu ji malam eh, eh, mm, malam holma wa zalamu da su malam kaza wa kaza na jiya <laughs> ana jin ka ah, sarai to wannan waye kuma malam kaza wa kaza na sai yanzu haka masu suna ji sayyidi sayyidi sayyidi malam holma da da shek wa zalamu na jiya anda sun kai su da malam ah, malam muhammad tarayyar na koya su malam na malam lawal sun kaga karatu da shi jiya su kira da allah su kare masu muna tambaya wani ne hana shehu tijani yin wannan sallar ba san kowa ne kuma an ce shi yin allah ne kuma ya kasa yin sallah a cikin jam'i wani ne hana shi sallar da malam shi muke son su kira su gaya mana wane ne muna son wasu ne to muna godiya muna godiya bari mu duba wani kwala na nan kalla mu ji shi kuma me yake da shi mun gode ina gode insha Allah mun saka Allah mun saka kai insha Allah insha Allah assalamu assalamu alaikum astaghfirullah ai kwala kwala bai da network okay Assalamu alaikum kola. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alaikum assalam. To muna jin Isha FM, Isha FM. Gidan hujja, hujjanka, hujjanka, hujjanka. Ba karmi, ba wa kaza wa kaza. <laughs> Ni ne naku Anwar Sadaf Kasim Kani daga birnin Jamus. a farkon na gaida malam muhammad allah saka maka da alkhairi amin tare da allah mutunta rayuwanka malam sani alkalawi allah mutunta rayuwanka allah kare ka da kare allah allah saka allah allah kara maka zuriya tayyiba allah rufa ka cikin tun an yi ɗan izala ina mamakin ku izala iko allah waton eh. ku zo ku na ku shuka masaran ku yanzu na kuma ku ci ku ba mai taya ku ikon Allah kan ma saka guje wannan sallan da shehu Ahmad Tijani ya bari zuwa lokacin da ta uzuri da sami shi na da a ya mutu shi ba zai ba mai ba shi ne amin saba cikin da ya isa al'ummar musulmina fa wallahi ma shamna ta wannan mutumin nan da yake magana da shi da wannan shaitan da yake magana da shi cewa kamar ai ya kamata mu zama cikin musulmai mu zama musulmai ba to wannan wannan ne ya mai wannan abin nan kararrawar cewa kamar a daidai da sallah ga alwala kusa nan kuma daidai da sallah yana takbir yi takbir da sai a kawai kai yi wani abin nan kai kanta kanta da sauransu to kaga wannan shi ke gwada kamar ana yi ma 'yan dalilin tijjani a uzuri ne amma wallahi shehu tijjani ba musulmi ba ne wallahi shehu tijjani dai kan ba musulmi ba ne saboda duk abin da ya a malam Muhammad wannan wannan magana nan ne kamar abina eh a mutum da zai sarra da wani uzuri da kawai yake ya kwace da shi dan da musulmi ne kasa almajirai nawa ya tara duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wai sallu kamar ra'atin musalli to ya ya sa manzo Allah wannan معلم محمد دغنغان سوبر غوتا وغني شيطان يا باش يا باش عبد معلم محمد دخلني قال لي كذا ما مكاوي تند قسم بالله آه، هاي بقى شيطان ما نلم شيطان ما شيطان يا فيش المجري علم نعم. ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافر تهزه معزه هكا على الشياطين شيطان آه، بعد هيك يسوقوا ديواتي ديواتي ديو ديو زوا فقال الشيطان قال لك ما رأيت نور فيه Allah daga so nan a shari'a mukaddara ka kama shi da kuskure daya to da dayan bai kai wurin da ka kai nan ba ya fa bar sallah fa zuwa wani lokaci fa wani lokaci ya bar sallah baya sallan juma'a baya fatiha Ah, Mala Anwar an karanta yana sallah ma ba da jama'a. wani ke sallah ba Fatiha. Ba da jama'a ba. Na hukunci wani ke sallah ya kawai daga kabbara shi ce takbira da taslima kawai ke yi. Baya karanta Fatiha. Eh. Baya tasbihi. Wannan sallah ne ko me? To mu je kan yau mu te ina ji. To abin da muke so ne su 'yan da tijjaniya idan ba suna tawa suna kare ba ta su shiru su bar malum masu karanta ne saboda ku ki karanta san ga wayan bayan Allah sun rescue rayuwa suka je kuma littattafan suna karantawa kuma musu tare cewa ba ta kai suka nuna wannan dan da ya zo ya ka ya bayar da kuwa shi irin da ku amma ka kai da ka samu alhamdulillah da abin ke yi hayaniya wasu na shi da mile ka sun bala ce mutane da rika tijaniya to ka kafa kai dan da rika tijaniya ka duk wanda ke baka addini sai da ma duk ka da ke baka. Iko Allah. Kuma ka ga ni mara Muhammad. Ne ka kawo tarmiya. Ka duba wani yanki ke yi. Ce kuma Network ka bai da kyau. Network nan na yayyankewa. Yana kamar Muhammad ka da network yanzu. Network, network. ka sake bugowa kuma alaikum salam salamu wa alaikum salam malam muhammad yanzu kana ji ko yanzu kana ji ko <laughs> eh muna jin yanzu muna jin ka daya إنما على bari mu doki layin wancan layin assalamu alaikum na'am da wasu nan na ke kiran sunana Assalamu alaikum. Malam Muhammad ana ji na? Na'am, ana jin ka. Astaghfirullah. Yau, dan Abdulkadir. Nace Malam Muhammad ina eh za mu yi fada ne, za mu yi fada. Malam Alkanawi ba ruwanka. Ni zan yi fada da Malam Muhammad ne. Be, eh, bari gaya maka wani abu. Ko eh zan canza maka yare mo do daga mo lage. Mole ga mole. Ka ta kwashe ke ko Ba kaza ba kaza. straight forward. Ya straight forward. wa. Shi kenan. Shi kenan. Shi kenan fada ya kare. Shi kenan fada ya kare. Amma kowanne rana kaga malam malam wannan zaman da ya yi na zama na hudu na duka wallahi na kira ina yin buga ma ina yin bugo kaman wallahi miss miskol kamar talatin in bugo kamar talatin arba'in a samu kan zo na buga a kiran layin yan tari Astagfirullah wa tubi ya Allah ah. astagfirullah wa tubi amma kai hankuri kai hankuri to to shikenan shikenan ina fata muku da alkhairi mal alkanawi Assalamu alaikum, Sheikh kwana biyu ya gida ya ibada, ya karatu ina jinka. ka. Lafiya, lo alhamdulillah. Na ke na dai ji karatu wallahi mun ji daɗi sosai. Na ce barin bugo ba, she mu gesa. Wallahi lai sa ta kamu da alheri. Za mu dawo TikTok, za mu ci gaba da karatu insha Allah. Eh, wannan aikin da kuka sa gaba insha Allah, wallahi shi Allah ya nuna karshen bid'a. wallahi Allah muna abinda muke roko kawai Allah muke roko ya ba ku karfin gwiwa kuma ya ba ku lafiya wanda za ku saya akan wannan aiki kada ku ji kada ku ji bidiya nan fa wallahi a nan gaba za ku ji a zo ana wasu abubuwa saboda ba komai bane saboda a daina wannan karantarwa eh jiya ma mun ji daga kadan daga ciki da suke cewa wai wai an bude wani gida a can ai eh, me yasa malam ba zai je a can ba yi kaza kaza kariya ne mana. kada ko mana Lord Trayon wallahi kada ya ji kowane dan bid'a ya ce wai an bude wani gida a can kada ya ji kowa kawai kawai je straight forward akan abin da ake yi mana kana wallahi muna bibiyan mu hmm. kuma littattafan nan da shi a yau ma muke sai in muka ji an sa wani littafi da bashe mu neme shi wallahi muna bi kuma mu ma karatu muke doka hujjan ka ta kwashe ka shi kenan an gama ba hmm. kaza ba kaza ba malam kaza kaza a'a a je kawai qala Allah wa qala rasul manzo Allah ya fadi Allah ya fadi hujja ake nema hujja ake nema ba wani kame kame bane mun gode dan wa Allah ya saka da alkhairi bari mu doki gidan sunna jazakumullahu khairan eh, mun doki college kaman guda biyar ko shemu da sahaya za mu je na farko kan tiktok mai suna mala ismail mala ismail duniya na sauraron ka astaghfirullah wa atubu astaghfirullah wa atubu wa alaikum wa rahmatullahi wa ismail muna muhammad muna yi muku fatan alkhairi allah ubangiji ya karfafe ku kuma ya baku kariya akan wannan aiki da kuke muna godiya alkanawi muna godiya da wannan wayar da kai da kuma wannan karatu da ake mana ƙara fahimtar gaskiya sannan kuma fahimci me ake nufi da ita wannan ɗariƙa ta tijjaniya wadda wato ainihin ta zama kamar mafi shaharar ɗariƙa a wannan ƙasa tamu kunci a gabaki ɗaya jimillar ƙasashen yammacin afirka musamman waɗanda ake yin magana da hausa muna fatan allah ubangiji ya karfafe ku wajen maganin wani ɗariƙar tijjaniya sannan malam hmm. alkanawi a watannin baya mu masallacin wani abokina ka gabatar da karatu Allah bai sa mun samu damar gaisawa ba amma hmm. ranar lahadi an ce za ka kara dawowa har cikin makarantar mu baka gabatar da karatu masallacin juma'a ke na dan tamashi to ina fatan alkhairi idan ka zo insha Allah wannan karar zan samu dama mu gaisa wannan kenan kana magana Ismail Abdullahi Ishaq daga gidan Abu Khadija Masha Allah, masha Allah. Yau, muna godiya Malam Ismail, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya. Bari mu doki kwala kuma kan mu doki kola kuma kan wancan lai. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana ji na Malam Ahmed. Na'am, duniya na sauraron ka. Sunanka daga na ke kiran mu. sunana hafiz marafa ina kira daga bauchi to mala hafiz minti ka kai ne na biyu cikin biyar muna jin Mm, to ina godiya sosai da wannan dama da aka bani ina muku fatan alheri da kai da malam alkanawi. Muna godiya Allah ya maka fela. Wato ɗan ƙaramin shawara nake da shi a gurguje a cikin minti ɗaya. Zuwa gawa. Don Allah malam zuwa ga gare ka isha FM. <laughs> Ikon Allah muna jin. Eh don Allah abinda na kaga malam dai ya shigo yau ya yi karatu kuma an haɗa abubuwa sosai da sosai. wanda muna buƙatar ciro muna bayani daga you know, uh, waɗanda suke mu ɗan gida akan abin ma'ana 'yan tijaniya. So, amma unfortunately har yanzu babu wanda ya kirawo ya, ba da wani gamsashen bayani akan waɗannan abubuwa da malam ya faɗi. So, suggestion inda nake ƙoƙari in bada ma Isha why not a ce a samu layi guda biyu ɗaya na tijaniya tunda yawanci 'yan izala suke kira kuma mostly ba kiran su muke jira muke so mu ji ba so why not saboda layi guda ɗaya haka za a samu congestion sosai za a samu cunkoso a kan layin so a samu layi na 'yan tijaniya in sun kira layi hamdu dama kiran su muke jira mu sai a ɗauki kiran su kai tsaye in kuma layin ɗan izala babu kira a layin 'yan tijjaniya sai a ci gaba da ɗaukar layin 'yan izala ɗin amma gaskiya muna buƙatar 'yan tijjaniya su fito su yi maganganu akan waɗannan karatuttuka da aka yi na gode sosai Allah ya saka da Allah ya saka da alkhairi za mu duba insha Allah za mu duba insha Allah muna gode, Allah ya saka da alkhairi bari mu je uh, kwala na uku za mu je kwala na uku insha Allah Allah ya saka da alkhairi استغفر آه، الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه السلام عليكم كولا السلام عليكم Salamu alaikum Malam Muhammad. Na wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunan ka daga nake kiram dawa. Sunan kaki su Ramadan Malam Muhammad. Malam kaki su Ramadan to minti da ka ya soma. Minti ɗaya na ya soma kuma. <laughs> Malam Muhammad ka san na shigo na yi jawabi. Ikon Allah. Tunda likitan mahaukata yana zaune ai ba za su zo ba ka san shi mahaukaci sai ka kamo shi da karfi ka kawo shi wajen likita shi sa galibi waɗanda suke zuwa su hauro to ba za su zo nan ba kuma wato babban abin da zai baka mamaki ga 'yan ɗarika su ba wai shirkar da ɓarnar da aka faɗa a littafinsu yake su. shi ma wannan din yana damun su tunda ba za su iya karewa ba. amma so suke su wa mutane iltifatin nazar ga abin da ake nuna wa mutane na mugunyar abin da ke cikin littattafan ku shehu tijjani ya faɗa sai ga mutum ya tafi can wani waje yana kama kama yanzu inda a ce mara alkanawi a karantowar da ya yi ya yi tuntuɓan wasan ko ya yi tuntuɓan wani harafi zai faɗe shi kaza sai ya samu sabukun lisan sai ya faɗe shi ta wata siga to da ina tabbatar maka da mutanen nan sun fito suna kace kaza kace kaza to amma yanzu ba wanda zai shigo shiru za ka ji karatu mu dama babban abin da ya sa muke waɗannan karatuttuka muna yi ne don ah, a bayyana wa mutane gaskiya mutane su ga gaskiya ga ta kuru-kuru kuma kura da aka lullube da fatar akuya mu buɗe ta a gaya musu ɓarnar da ke take cikin littattafan nan wallahi malam ɓarnar da shehu tijjani ya zo wa da al'umma da ɓarnar da shehu ibrahim ya zo wa da al'umma wallahi tallahi malam ban ga wani wanda ya zo da irinta ba ban gan shi ba wanda ya zo da ta. wallahi talla a wannan lokacin babu shi mutanen nan sun ɓatar da al'umma sun cutar da al'umman manzan Allah sannan kuma sai suka fake da manzan Allah yanzu abin da Malam Alkanawi ya karanta yana nuna cewa duk wani kuɗi bi fa duk wani kuɗi bi to muridansa sahabban shehu tijjani sun fi wannan kudubin haka ne ko mala alkarami salamu alaikum ko ba a ji na ne Malam muna sauraron salamu alaikum mala alkarami dai ne samu eh, masalan sadarwa wurin ya samu yawwa amma muna jinka to yawwa to duk wani kudubi abinda suke cewa wato duk wani kuɗi to cikin tijjaniya ya fi wannan kudurin kaga wannan magana kuɗi din su suka ƙirƙire ta suka liƙa ta suka nemo mata tabobi suka liƙa mata wanda babu wani aya ko hadisi ba inda manzon Allah ko tabi'ai ko tabi'in tabi'ina suka taɓa magana kuɗi biyu. amma su suka ɗauko ta suka yi mata kwalliya suka faɗi duk abin da za su faɗa a gabata. To yanzu abin da wannan karatun ya ba da natija shi ne duk wani ɗan tijjani na ma'asumi ne baya laifi. Kamar irin yin annabawa suke ma'asumai to duk ɗan tijjaniya ma ma'asumi ne. Saboda abin da ya sa ai ya ce duk wani kuɗibi da ka gani to wato ɗalibin sahabin shehu tijjani ya fi wannan bin martaba. To idan haka ne yana lazumta a ƙarƙashin wannan maganar duk wani kuɗi bi ma'asumi ne. Mm. Don isma ɗin ai martaba ce. Martaba ce da girma da iko. to in dai har isma martaba ce da girma da iko to dole ka ce kudubi ma ma'asumi ne to kaga ke eh, tun da kudubi ma'asumi ne to dole ka ce dan tijaniya shi ma ma'asumi ne saboda haka yan tijaniya ku fito ku mutane bayani shehun ya kai ku ya kai ku mataki na isma dama shi ya kai kuduban mataki na isma yace al-qutubu lahu ismatun ka ismatil anbiya wai kudubi yana da isma kamar yadda annabawa isma kamar yadda annabawa suke da isma sai aka ce to kudubin ma yan janiya sun fi kudubin nan martaba ko ba haka karanta haka yake akabiru aqtabi hadhihi al-ummati la yudrikuna maratib ashabi haka yake haka karatun yake malam Salamu alaikum. Wa alaikum salam wani sai ka samu matsala amma amma muna jin ka. To to ina jin matsala isa. Yawa. Astaghfirullah wa atubu ilayk. To mun doki mun doki mutane biyu she mu duwa mu da sa'a insha Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. iko Allah. iko Allah. Don waba, ok, ka dawo. Assalamu alaikum. iko Allah. Na dan wasu na Khalil Umar ina kiran ka daga nan garin Kano Najeriya To malam Khalil muna jin ka kai ne kusa da karshe muna jin ka da yanka ya soma Masha Allah, Allah ya saka malamin da ya suka malam kaki su da alkhairi. Malam alkhairi ne maka fatan alkhairi. Malam Muhammad shi kansa wato Malam Alkanawi wannan karatun yana zaune Malam kana karatu Malam Muhammad mamaki shi kansa yake Allah ya saka da alkhairi amin abin da zan ce malam shine ina ne akwai maganar da wani bawan Allah wai waɗannan mutanen da suke koma gefe su karatu me yasa dandalin ishafin bagaice su takarda ya yi inviting su a time din da ake wannan karatun su shigo mana malam ana karatu ne fa karatun wanda yanzu ya ragargazo duniyar ɗariƙar tijjaniya yanzu an sako ta gaba kuma malam ba sa musawa sai dai kama kaman su ce maganan ma ba za a gane ba ko ba a ganewa yanzu sun daina yi saboda me yanzu sun tabbata ana ganewa karatun haka ike abinda mawaka da 'yan malaman da suke zama a majalisai suna ta maganganu dai ga sunan ire-ire kowa yanzu duniya tana ji dariƙan nan ga abin da yake gaske ne batun da kai malam a karatunka na fari kan mizani shari'i da wanda kai na biyu yau ga na uku babu ɗan da ɗariƙar tijjaniya ta haifa da zai tauna wayannan karatun ba a yi shi kama kama ma malam babu kawai mu addu'ar da muke ubangiji Allah ya shirye su ya ƙara ganar da su wallahi kuma malam ana ganewa ana fahimta Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya sanya cikin mizani Allah ya saka muku da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nagode mun gode ah, to gashi nan mun doki eh, mun doki wanga kira assalamu alaikum ikon Allah ikon Allah assalamu alaikum to kai ma kana da matsalar network bari mu duba na biyu insha Allah واستغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه To, طيب، kola, السلام عليكم Kwala muna jin ka. Na jiya. Yawwa sunan ka daga na ke kiran. Da wa baka da network uh, kana bukatan ka gyara ba mu jin ka. Na shi daga Kamaru ne birnin Adamawa. Yawwa to muna jin ka sunan ka kuma? Sunana Ibrahim. To Malam Ibrahim muna jin minti da yanka ya soma. Eh, eh ina gaishe da Malam Alkanoi. Amin Malam Ibrahim. Na Malam ina gaishe. <coughs> Ina amsa Malam Ibrahim. Akwai abin da Amin eh. amma yana kaunar Malam Alkanoi. Kai ma Allah da ka so. shi ma iso ka. Riƙa ne a Kamaru. Amma koyaushe kake karatu ya ɗauko littafi yana zaune yana cewa wannan malam wannan malam wannan yaro kai shegin yaro kai ya kuri da Allah yana cewa eh. gaskiya bai ga wanda cikin yaran nan ba za su iya taranka ba malamin dalika ne kai eh yayanmu ne ka san yayanmu gidanmu buna eh, hira ba ko yaushe kake karatu yana nan da lambobinka da da fotunanka a cikin wayansa Mm. Ni dalilinsa ne ma na sa yace wannan yaro wannan yaro kai shege bai ga wanda zai tare shi ba a ɗariƙa. Yace dun abin da yake faɗa biya masa karatu kake yi in kana biya karatu kowane littafi ne na ɗariƙa shi ya ɗauka yana bibiya yana bibiya yana faɗa harshe na shi wannan wannan akwai ɗan karatu gare shi. haba ya je ya koma suna amma wannan gaskiya yake faɗa kuma bai ga ɗan da zai zo tare shi ba Allah shirye shi Allah shirye shi wato gaskiya ita ɗaya ne fama Kano gaskiya ne ku inda kuke karatu daban hmm. eh yana son maganinka don ya ce kana adalci don abin da sojinka. in ka ɗauko littafi kana karantawa bai so ko holo ya'yansa sai tura su waje sai sa a bafule babban Wannan yana jin larabcin da kake karantawa yana bibiya yana biyawa yana biyawa yana biyawa haka shiga masa rai mu har muka da muna bibiyan ka Allah akbar Allah shirye shi gaskiya karatu na tafiya ma mala sani masha Allah masha Allah Na da muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya. Na madalla mu muna godiya muna godiya muna godiya sosai. Gaishe mana da malam su. Eh malam kaki. Insha Allah zai ji ka. Yaushe za ku zo Kamarun? Kamarun ne <laughs> malam Alkanawi. Za mu zo insha Allah. Za mu zo insha Allah wa'ansu 'yan ayyuka ne a gaban mu. Za mu zo. Na'am, insha Allah Malam Ibrahim za mu zo. Wa'ansu ‘yan ayyuka ne a gaban mu, amma Allah ta zamu. zo. Amin, amin, Allah ya sa. Allah ya sa ka da Amin, amin, amin, muna godiya. Jama'a mun duba mu dasa aya ku yi hankuri, mu ya riga ya wuce, amma ga wani bawa Allah kan layin gaba maka uzuri. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Dan wasu daga na ake kira. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sunan ka daga na ke kira. Sunana Abubakar Adamu. To mala Daga Cikin garin Cikin garin na? Ina gaishe da Malam Muhammad. da fatan program na tafiya lafiya karatu yana da daɗi sosai sako yana isa inda ya kamata muna godiya Allah Allah ya saka cikin alkhairi har yanzu ba mu ga kuru mutum ɗaya da ya respondin ba da sunan zai yi wa malam rabi makaratun ko a gefe ne ai ba sa ji sai ba mu san koyon sun watsar da makamansu ba a ai ba sa ji wai wai ba san ma ana yi ba sun je sun je sa auduga sun toshe kunnuwansu <laughs> wai ba san ana yi ba wai ba sa ji toshe kunnuwansu suka yi ji dama faɗan da ya fi ƙarfin kayan malam dole ka da shi wasa na malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi Masha Allah Allah ya kai ki dauka ta sunna amin amin jazakumullahu khair nan za mu duba eh, mu dasa aya ku hankuri ku yi hankuri bari duba layin gawa ke kan wani na kan shi mai masa uzurin babu kuma ne shi ke shikenan shi ikon Allah mutane mutane lokaci bai kai ku to na karshe ke ga kai kuma eh, salamu alaikum ikon Allah Ikon Allah. Assalamu alaikum dawa. Kamar ka ji Ga shi ka bai da kyau. Kai ne na karshe mun ta sa'aya insha Allah. Jama'a ku yi hankuri muka ce za mu bi za bi ma kiran za mu yi bacci nan insha Allah. muna godiya sosai Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya biya malam Allah ya samu da malam duka muna yin domin shi ne malam ba da bata lokaci ba za mu ji kalman ka ko kalmatai na karshe insha Allah shi mu sallame al'umma na'am to malam Muhammad da farko ina ma addu'a Allah ya saka ma da alkhairi kai ma yanda kake amfani da lokacinka kake bayarwa don a fahimtar da jama'a addini Allah ya biya ka da gidan aljanna ya shiga lamarin ka ya tsare gaban ka da bayan ka biya ma bukatun ka duniya da lahira ya faranta ma sa'annan yan uwa waɗanda suke bibiya ko da yan ɗariƙa ne ina kyautata musu zato saboda su da addini shi yake sawa suke bi ko da suna ganin abin da ake faɗi suna ganin a kansu ake faɗi wato damuwarsu da addini ne yasa suke bibiyan su ma Allah isa bibiyar tamu ya zamanto sanadiyar shiryar su Allah ya ganar da su Allah ya ganar da mu da su gaba ɗaya Allah ya ɗora mu akan tafarki madaidaici sa'an nan kuma malam Muhammad karatun yau mun yi magana ne akan abubuwa guda biyu wanda dukkaninsu babu amsa kuma ba wanda ya je kusa da wajen ma ballantana ya je wajen ya ba mu amsa magana ta farko shine faɗin shehu tijjani cewa amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu Allah usalliya khalfa ahadin ada salatul juma'ati cewa wai wanda ba zai iya saba masa ba ya umarce shi kai ya sallah a bayan wani wanda Amsa ta kasa fitowa waye yi wa shehu tijjani wannan umarnin da kada ya sallah ta jam'i a bayan wani wanda babu amsa har muka tashi sa'an nan magana ta biyu shehu tijjani ya ce a kabiru a bi hadhihi ummati la yudrikuna maratiba ashabi a atana zalika ragaman ala unufihim cewa wai manya-manyan kutubai na wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba za su kai matsayi na ɗan ƙasa. ba manya-manyan kutuban ba wanda ta nan ne muka yi bayanin kutubi shi kutubi wani halifa ne na Allah yadda suke faɗi dukkanin inda Allah ke da si shi wannan kutubin nan shi halifan Allah ne wanda kaga Allah yana da sai akan kowa da komai to dan haka kutubi akan kowa akan komai shi wai halifan Allah ne sai yayi signing sai ya karɓo abin ta hannunsa ne abin yake zuwa mun karanta fala yusilu ila khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukumil qutbi wa tanfizihi sai yayi signing abu yake zuwa ga halitta sun ce shine ruhi na halitta sai ya karɓo abin ya jibince shi shi yake kakkasa abubuwan zuwa ga inda Allah ya ce a kasa shine wa tausilihi kulla qismatin ila mahaddiha suka ce shine ma ruhul wujudi da shine halittu suke tsayuwa da zai gushe cikin halittu shi wannan kutubin to da an rasa halitta fiye da kiftawa ido da babu ita ta narke ta diddige ta yi bindiga saboda ya gusar da ruhaniya nasa wanda mun yi bayani to duk da matsayin wannan kutubi to ɗan tijjaniya ya fi shi inji shehu tijjani duk da matsayin wannan kutubin to ɗan tijjaniya ya fi shi kuma daman shi kutubin ma'asumi ne kamar za mu zo mu karanta a cikin wannan littafi na al-ifaratul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya cewa al-qutubu lahu ismatun ka ismatil anbiya'i shi kutubin nan yana da isma kamar irin ta annabawa to wannan abu bai muka karanta wanda har muka gama babu wanda ya zo ya kare kuma na tabbata 'yan dariƙa kuna biye da mu ni na sha faɗi in ni ne ake min irin wannan tsiyan wallahi na bar hanyar in ni ne saboda ni dalili nake bi wujja ita ce take jana zuwa ga wata fahimta rashin wujja kuma shi ke kasa jana zuwa ga wata fahimta in ni ne ɗan ɗariƙa yanda nake muku tsiyan nan yanda kuna ji sai zage-zage a comment wallahi ni ne datti na bar hanyar ku amma waɗansu suna ji saboda dattin zuciya da rashin son gaskiya haka kuma za su ci gaba da yi to har ga Allah mun fita mun muku iqamatul hujja ka mutu kana yi zaka je ka gaya wa Allah ka mutu kana yi zaka je ka bawa Allah amsar tambayoyin da zai ma yasa har muka gama dai babu wanda ya shigo suna wani wanda ah, na bar wani kallon ya jima tun da zu ba matsala a dauke shi Allah ya sa dan eh, dari kan nema wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad ah na san ah. muryan ga wannan malam misbahu daga nake kiran suna na musbahu daga nan makatul mukarrama ni mai fatan alkhairi ne kawai Gai da malam in jinjina wa malam da wannan namiji kokari da yayi kuma malam fatan alkhairi to muna godiya malam musbahu Allah ya saka da alkhairi ina amsa kuma malam Allah Allah tabaraka ta'ala ya maka wata ni'ima fa muna wa Allah godiya da wannan ni'ima da Allah ya ma ita ni'imar ita ce Allah ya je wa tsoronka a zukatan 'yan ɗaiɗaikun Afirka kaf gaba ɗayansu. Ba sa iya dokowa kai karatu. Wallahi ba sa iya dokowa. Ba nan ba ba a musu nan ba su ba daban in ma za a musu fejin su daban wanda wannan in sun doko <laughs> na su ne wallahi ba su <laughs> Wato ba ma nan ba in za a yi musu fejin su daban. Malam yana jina. Eh, wai ai ba sa ji ne. Ba sa jin karatun. A ah, suna ji, wallahi suna lala suna ji malam, suna ji rasu ba za su iya dokowa ba ne. Kenan kaga kenan kaga malam za ka yi awa hankalinka a kwance a Najeriya ba ka da matsalar kowa ka suke wallahi ba za su iya dokowa su kare ka ba. Kenan ka gaya mana gaskiya mu kuma Allah ba mu ikon ɗauka. Amin amin amin Allah ya sa. Na gode Allah saka da alkhairi a tashi lafiya. Muna godiya. Ah, Amin na khair. Jazakumullahu. Na zamu Allah ya saka muku da alkhairi malam alkarawi. Ah, mun duba mu sa. Eh Malam Muhammad a gurguje ina ganin akwai wani abu wanda kila ban sani ba ko cikin yan uwa waɗanda suke bibiya. Haka eh, ko Allah zai azurta mu da wanda kila zai iya sai mana. eh muna da buƙatar waya ta karatu insha Allahu ƙila a cikin 'yan uwa waɗanda suke bibiya ƙila ta wajen malam Muhammad zaka iya masa magana ko kuma haka zan iya baka namba ta sai ka tuntuɓe ni ta ƙasa ƙila cikin 'yan uwa kuma wannan kamar sadaka ne jariya saboda da shi ne za a zo a yi karatu wani sanadiyar karatun ne zai gane gaskiya ya shiryu ta sanadiyar hanyar da aka ba aka isan masa da wannan shirya yana ta hanyar waya ne ta hanyar karatu duk da yake ba zan yi bayani a nan dangane da yaya har ake neman waya ba ba zan yi wannan bayanin ba ko yaya aka aka rasa waya ba zan yi wannan bayanin ba amma dai da Allah waɗanda suke bibiyan mu a wannan lokaci ko kuma waɗanda za su ji bayan ma an gama karatun da Allah muna da buƙatar waya ta karatu wanda Allah ya ƙaddara zai samu wannan lada da Allah kada ya kasa a gwiwa sai ya tuntuɓe ni ko ya tuntuɓi malam Muhammad in ni zaka tuntuɓa ga waya ta shine 070 68 68 9888 zan ƙara maimaitawa 070 68 68 98 kuma 88 wato sufuli bakwai sufuli shida takwas wata shida takwas ɗin sannan tara takwas sannan takwas takwas wannan ita ce number na amma ta whatsapp mun kai mun magana ta whatsapp dan Allah ya hore da Allah muna da buƙatar dai wannan wayar